أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدونة يمشي من العرباء 20 دبيو جوات رمضان شكرا تدبو تاد تاريخ اولى 30 دبيو باين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لجمك جوا مدينة. وان دي دي دي دا 30 كودة 30 دبيو جوات بقي شكرا تدبو بيو لشاء ميلادية. a darasin na biyu mun tsaya karshen aya ta talatin da ɗaya cikin wannan sura mai albarka wasu ma'ida yau za mu tashi farkon aya ta talatin da biyu fadin Allah maɗaukacin sarki min ajali zalik kuma wannan shine darasin mu na biyar a cikin sura din bismillah نفسا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا madaukakin sarki yace min ajali zalika a sanadiyar haka ne كتبنا على بني إسرائيل متوجب ساوى بنو إسرائيل أنه من قتل نفسا cewa dukkan wanda ya kashe wata rai da rai nafsin ba tare da wata ran ba ma'ana ba tare da sababin kisafi ba A fasadin fil ardi ko ya aikata barna a ban kasa fa annama qatala nasu jami'a laifinsa kamar ya kashe mutane ne baki ɗayansu waman ahayaha haka wanda ya rayar da rai kwaya ɗaya faka annama ahayan nasu jami'a a wajen Allah ladansa kamar ya rayar da rawukan mutane ne baki ɗaya abinda ake nufi da rayarwa kamar ya zama sababi na rayuwarsu domin asalin rayarwa haƙƙi ne na Allah aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat Haƙiƙa manzannin mu sun zo musu da bayanai dalla dalla kuma inna kathiran minhum sannan bayan haka da yawa daga cikin su ba da zalika bayan aukuwar haka fil a ban ƙasa da musrifun lallai sun kasance mabambata to wannan aya ciko ne na ayar da gabata ko ayoyin da suka gabata na kissar ƴaƴan annabi adam guda biyu wanda ta fara da faɗin Allah wasu alaihi na ba abu ne adamu bin haqqi har zuwa karshe to sai Allah ce min ajali zalika sanadiyar wannan abu da ya faru tsakanin ƴaƴan annabi Adam guda biyu Na su ya kashe ɗayan hakan shi ya haifar ya zama sila ya zama sababi da sanadin da Allah madaukakin sarki ya wajabta tifafi ga rayuwar ɗan adam duk wanda ya kashe a kashe shi amma da asali babu wannan hukuncin domin a asali ba a taɓa yin kusan kai ba kafin wannan lokaci a asali babu wata rai da ta taɓa salwanta sanadiyar wani ɗan adam daga cikin mutane amma bayan haka ya faru ne sai Allah madaukakin sarki ya sa doka ya sa hukunci wannan ya nuna cewa ba a sa doka ba a sa hukunci sai laifi ya faru tsakanin laifi da doka wanne yake riga laifi shi yake riga faruwa sannan sai doka ta biyo baya domin Allah da farko bai sanya dokar su ba bai faɗi laifin kisan kai ba sai bayan da aka yi lokacin da Allah ya saukar da annabi Adamu babu batun kisan kai babu batun kisasi babu batun idan mutum ya kashe a kashe shi amma da tafiya kai tafiya ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adamu ya kashe ɗan uwansa to sanadiyar haka sai Allah ya sa horo ya sanya kisasi ya saukar da hukunci da doka da haka malamai suka ce laifin shi yake riga doka ya yi laifi sannan doka ta ke biyo baya Da sannan an wajabta wa bani isra'ila yin haka domin su ne al'ummar da suka fara yin aiki da hukunci na Allah subhanahu wata'ala nake kasu malamai suka ce kafin su ba a haka kafin su ba haka al'amarin yake ba amma daga kansu ne sai aka fara haka saboda me saboda su su suka fi yawan kisan kai cikin bayan Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka rayu bayan shuɗewar annabi adam an yi halittu da yawa an yi mutane da yawa amma ba a samu laifin kisan kai ba cikin su kamar yadda aka samu cikin bani isra'il tun daga ɗan annabi adamu da ya kashe ɗan uwansa ba a sake jin labarin kisan kai ba kuma har sai da yahudawa suka bayyana a duniya sanadin haka ne sai Allah ke katabna ala bani isra'il sai muka wajabta wa bani isra'il cewa ga yadda za a ke yi أنه من قتل نفسا لديه نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا وسنة ما لم يسكت في كلمة كتبنا yana nuna an rubuta domin asali daga fi'ilin kasaba ya ne wanda wannan yana nuna littafin a saura rubutaccen littafi ne rubuta shi aka yi waye rubuta shi Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yana daga cikin darajojin da Allah ya yi wa annabi Musa shi ya rubuta masa littafin at-taura da hannunsa ya bashi shine Allah yake wa katamna alaihim fiha anna an-nafs bin-nafs wal ayna bil-ayn wal anfa bil-anf wal udhna bil-udhn was sinna bis-sinn wal juruha qisas kamar yadda anan ma yace katamna ala bani isra'il yana nufin fit-taurati ya rubuta wa bani isra'ila cikin littafin at-taura annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsi duk wanda ya kashe rai ba tare da ta kashe rai ba kawai ya fada ta da kisa ba da niyar kisasu ba to ya aikata babban laifi dan haka hukuncin attaura ne, don mutumin da ya kashe rai ana iya kashe shi ta hanyar kisasu kaga ta wannan fuska shari'a su da ta mu ɗaya domin mu ma an wajabta mana yin kisasi duk wanda ya kashe a kashe shi sai dai fa wa zai kashe shi ba sai da ya kashe wa dan uwa kai za ka kashe shi ba kai kan za ka kai shi kara ne wajen hukuma hukuma ita kuma za ta kama shi ta tabbatar masa da laifinsa da shaidu da komai sannan kuma ta ba da umarnin azabtar masa da haddi amma ba daidai kun mutane suke tsayar da haddi ba in daidai kun mutane ne za su yi haddi to abu zai zama fitina a bankasa zai zama fauda zai zama rashin zaman lafiya wancan ya bige wancan waɗancan su taru su bige wancan shi kenan sai kashe kashe da kuma rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali ya yawa amma yadda ake shi ne ko da mutum ya aikata laifin da ya cancanta a kisa a kashe shi to kai ka shi ne ka kai shi kara kotu amma hukuma ita ce za ta bibiyi laifin ta tabbatar masa da laifin sannan kuma ta tsayar masa da haddin kisa ɗin a karfa babu inda aka ba wa wani ɗaiɗaikun mutane cikin musulmi damar ya kashe mutum a lokacin da ya ga dama ko da laifin da ya aikata ɗin kuma na kisa ne kuma ko da laifin da yake kansa din na ya cancanta a kashe shi ne amma wanda ke da ikon kisa kadai shine hukuma da ta Allah madaukakin sarki ya daidaita shari'a mutu wannan hujja da mu da Yahudawa a saura ta ce wanda ya kashe a kashe shi Qur'ani ma ya ce wanda ya kashe a kashe shi dan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum al-qisasu fil qatl al-hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa أو تآية في سورة الإسراء ومن mazluman مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا abin nufi qur'ani ya ce in mutum ya kashe kai, a kashe shi ta hanyar kisasi wa zai kashe shi hukuma a saura ma kuma ta faɗa haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce la yahillu damu ri'in muslimin illa bi ihda salat jinin mutum musulmi baya halatta sai dai ɗayan abubuwa guda uku in ya aikata ɗayan waɗannan abubuwa guda uku to yakan halatta a zubar da jinin sa hukuma takan zubar da jinin sa don ta tabbatar masa da laifin da ya aikata abu na farko shine annafsu bin nafs mutumin da ya kashe rai shi ma ana iya kashe shi a matsayin kisasi wannan kan hukunci ne na attaura kuma hukunci ne na alkur'ani to amma matukar mutum ba kisan kai ba kai ka fada shi da kisa ko da a ce kisan kan yayi kai a matsayin ka nawa ka fada shi da kisa kai ba hukuma ba to ka saba wa Allah laifin ka a wajen Allah fa ka annama ka talan nasu jami'a kamar duk duniya ka kashe domin wanda ya kashe rai kwaya daya to ya bude kofin kisa daga bayan ka kuma za a yi ta kashe rawuka wanda ya kashe rai kwaya daya in ya samu duka ma zai iya kashewa domin kimar rai duka da kimar rai ɗaya duk ɗaya ke a wajen Allah shi yasa inda duk mutanen duniya za su taru su kashe mutum daya hukuncin musulunci duk a kashe su domin rai daidai yake da rai da ka Allah madaukakin sarki ce man qatala nafsa duk wanda ya kashe rai da ghairi nafsi ba dan ta kashe wani rai ba ta hanyar kifafi ko da ko hukuma ce fa ka annama qatala jami'a ta a wajen Allah kamar mutum kamar ta kashe duniya ne baki daya sannan sai malamai suka ce wannan yana da hararo mana hasara kan annabi adam da aya take ce fa asbaha min al khasirina a ƙarshe sai ya kasance cikin hasararru da tafafu domin me ya kashe rai kwaya daya alhakin kuma wanda ya kashe rai kwaya daya a wajen Allah kamar ya kashe duk mutanen duniya ne kaga hasarar sama ta ma bace kuma shi yasa annabi ya ce tun daga wannan rana har duniya ta nade har a tashi alkiyama duk lokacin da aka yi kisan kai sai an dora masa alhaki sai ya ɗauki zunubi to kaga wannan yana daga cikin hasarar da tabewa to sannan kisan kai ba dole bane sai na ɗauki makami na na faru mutum ko na soke shi ko na harbe shi da bindiga ya tabbata cikin hadisi annabi yace ko da rabin kalma ka taimaka wajen kisan kai a wajen Allah da kai da wanda ya kisan duk ya kuke da za ka zo wani ya biyo wani da wuka a guje suka ce da wannan ya zo wanda ake zunsa sai kuya shi ne wutar da ya zo ya neme shi ya rasa sai ka nuna inda yake to da kai da wanda ya soka wuka a wajen Allah duk kai ne kuma in za a yi kisasi a gwamnatin musulunci in aka kamo shi wannan wanda ya soka wuka sai shi ainihin ya gudu ma na neme shi na rasa ban gan kuma ba wannan ne ya nuna min shi to har da wannan za a kace ko kuma da za ka gan shi zai soka masa wuka sai ka ce uk ga uk rabin uku tulhu ne rabin kalma kenan ka faɗa ko ga wajen a shari'a matsalinci da kai da wanda ya tsoka muka duk ya suke kashe ku za a su baki ɗaya wannan shine ra'ayin jumhurin malamai duk wanda ya kashe mutum a kashe shi duk wanda ya taimaka wajen kisa ko da bai kisa ba da shi za a hada in an tashi kisa su duk a kashe domin akwai wasu daga cikin malamai da suke cewa bai kamata ba a ce mutum goma ka kashe mutum ɗaya kuma su a kashe su duka ya za a kashe rai goma don rai ɗaya wannan ra'ayi ne na akalliya ra'ayi ne shazin ra'ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Tirmidhi yace da mutanen sama da ƙasa za su haɗu su kashe mutum ɗaya duk Allah zai sa fa wuta ba zai riga ko ɗaya ba shi yasa Umar dan Khattab lokacin da yake halifa waɗansu mutane suka haɗu su bakwai suka kashe mutum ɗaya yake na Umar yake duk a kawo su duk da aka kawo su aka tabbatar musu da laifi biyu yasa aka kashe su kuma ya hudu ba yake lauta mala a alaihi alu sana'a la qataltuhum bihi jami'an wallahi da mutanen birnin san'a ta kasar yaman wanda a wannan lokacin ya fi kowane birnin cika da tumbatsa da mutane yace in dukkan su suka taru suka kashe shi gaba ɗaya zan kashe su haka imamu darukutuni ya fitar cikin littafin sa na sunan kamar yadda imamu qurtubi ya kawo cikin littafin sa na tafsiri yace lokacin halifancin na ali dan abi talib a lokacin da aka samu wasu ƴan tawaye da ake ce da su haruriya ko kawari waɗanda suka yi tawaye suka ja daja da gwamnatin sai na ali sai sai na ali ya tura musu abdullahi dan abbas da wasu daga cikin sahabbai ya ce ku je ku tattauna da su ku fahimtar da su sai sun fahimta sun dawo shi kenan in ba su fahimta ba sun dawo kuma za mu ci gaba da tattaunawa da su zuwa lokacin da muka ga mun isar musu da hangari ana cikin wannan tattaunawa da su sai suka faɗaɗo cikin garin madina ko cikin garin kufa sai suka samu ɗaya daga cikin musulmi sai suka yi masa yankan rago shi ne abdullahi dan sabba sai labari ya ishe wa na ali mutanen can fa da suka yi tawaye suka ja daga da kai kace a tattauna da su kan a buɗe musu wuta ga shi kuma ta'addancin da suke sun ko sun kama wani sun masa yankan rago sai na da yake tabbas sun yi haka aka ce sun yi haka yake to a a ce da su su fito mana da waɗanda suke wannan aika aika a cikin su da aka je aka tambaye su sai suka tsageranci suka ta yi dukkan mu muka yi sai ce da sojoji ku sakan musu wuta gaba ɗaya sai da aka kashe su yace to haka za mu duk wanda ya kashe mutum ɗaya gaba ɗaya ake kashewa ba a ragewa shi yasa Sheikh Muhammad Al-Amin Shantiti da ya zo bayani akan wannan aya yace inda a ce za a ɗauki fatawar waɗanda suka ce idan mutane da yawa suka kashe mutum ɗaya a kyale su ai saboda ba za a kashe rawuka da yawa ba don rai ɗaya yace to shi kenan yanzu duk wanda yake so ya kisan kai sai ya raba goron gayya ba zai yi shi kaɗai ba sai gayyato idan aka zo aka tuka shi kenan sai a ce to ai da yawa ne a kare su amma wannan ba da musulunci ba ce ba duk wanda ya kisa a kashe shi in su biyu suka kisa a kashe su in su goma ne a kashe su in su miliyan ne suka kisa mutum ɗaya a kashe su wannan shi ne shari'ar Allah wannan shi shine ka'idar musulunci ka'idar man katala nafsan bi ghairi nafsin wanda ya kashe rai ba da rai ba to fa ka'anna ma katala nasu jami'a kamar ya kashe rawuka ne ba su daya dan haka idan an tashi za a yi kisasi wanda suka kashe rai da yawa to su ma hukuncin su shine a kashe su ba su tsayar su waman ahyaha duk kuma wanda ya rayar da rai malamai suka ce rayar da ita nan shine ya kale ta bai kashe ta ba ko da bai masa komai ba ka kubutar da ran wani baka kashe shi ba ka kame hannunka ga bulan zubar da jinin mutane to yanzu na danka a wajen Allah kamar ka rayar da duk mutane abin nufi kayi yi kuri daga jininsu babu kai babu su su malamai suka ce a abin da ake nufi wa man ahayaha wanda ya taimaki wani mai rai ya ɗaya ya zama sababin rayuwarsa da jin daɗinsa to a wajen Allah kamar ya raye mutanen duniya ne abin nufi ya zama sababin rayuwarsa da jin sa irin yadda wanda ya kashe rai ya ɗaya ya zama sababin mutuwarsa alhakinsa kamar ya kashe rawuka duka to haka nan kuma bil muqabil wanda ya rayar da rai ana nufin wanda ya zama sanadiyar rayuwarsa kila ka fama wa wani aiki kila ka ɗauki wani maraya kwaya ɗaya ka tarbiyyance shi ka sa shi a makaranta har ya girma ya zama mutum a wajen Allah kamar ka tarbiyyanci marayun duniya ne baki ɗaya domin duk wanda ya ɗaya zai iya biyu zai iya uku zai iya hudu kuma dan a nuna maka falalar yin ɗayan dan karka ji cewa sai na fi ɗaukar goma wani da goma ya ɗauka ni ma sai karfi na ya sai na ɗaukar goma sannan zan yi a'a in ma ɗaya ka ɗauka Allah madaukakin sarki cikin falalarsa zai baka ladan kayi wa dukkan duniya baki ɗaya haka to da haka wannan haka yake rubuce cikin littafin at-taura ne wa katabna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan zai ghayri nafsin أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا فشن يهودا وسنا أيكي لو أنه تمشي وأن أقيت أشكين الثورة إن أن تجي أتجي kuma alhakin wanda ya kashe ɗaya kamar ya kashe duk duniya ne kamar yadda kuma ladan wanda ya rayu ɗaya kamar ya rayu duk duniya ne sun sun da wannan suna aiki da shi ubangiji ya ce a ba ka yi tare da cewa bayan an gashi a cikin asaura kuma manzanni sun zo sun mutu bayanai dalla dalla yadda za su fahimta wala kada ja'atuhum rusuluna bil bayyinati hakika manzannin mu sun zo mutu da bayanai dalla dalla game da wannan hukunci amma kuma inna kathiran minhum ba'da zalika fil ardi fil ardi la musrifun bayan haka da yawa daga cikin su mabarata ne a ban kasa yau su suka fi kowa zubar da jinin bil adama su suka fi kowa kashe dan adam su suka fi kowa cin mutuncin dan adam tare da cewa littafin su bai ce haka ba annabawan su su gaya masa haka ba kaga wannan a lokaci guda daga tuhuma ce da su yahudawa kan cewa ba sa aiki da abin da Allah ya ce littattafan su sun gaya musu ba su ji ba annabawan su sun isar musu amma ba su yi aiki ba da haka Allah madaukakin sarki yake zargin su da wannan kuma inna kaseeran minhum ba'da zalika fil ardi la musrifun na إنما جزاء الذين

Imam al-Amash ya rawaito daga Abi Sa'id daga Abu Hurairah Allah ya kara maka yadda Abu Hurairah yake cewa da kan to ala Uthman yawmal na shiga gidan Sayyidina Uthman a ranar da 'yan tawaye suka zo suka kewaye gidansa suna nufinsa su akka masa dan su kashe shi dan haka sai na Abu Huraira yake cewa sai na shiga gidan Usman dan in kai masa dauki in je maka masa da ta lokacin da na shiga fa kuntu sai na ce da shi jigitu li an li an suka na zo ne dan in taimake ka wa qad taba darbu ya amirul mu'minin ya sarkin mu'minai mun fa shirya wa fada yanzu umarninka kawai nake jira na Abu Huraira yake ga na Usman kamar yadda da yawa daga cikin sahabbai sun kai masa irin wannan ɗaukin sayyidina ali bin abi talib ya tara duk matasan sahabbai yace ku je ku kewaye gidan usman kada ku yadda wani abu ya taba shi da ɗansa hasan a ciki da Husaini a ciki da Abdullahi dan Umar a ciki da da da Abdullahi dan Zubairu a ciki to amma daga ƙarshe sai Usman ya fito ya ce da su bayan Allah ku kama gaban ku ni kariyar Allah ta ishe ni bana bukatar kowa ya tsaya ya gadi na yace domin abin da nake koro kada ya zama a sanadiyya ta a zubar da jinin musulmi idan na je ne zan ce wa Allah yace kuma ni manzo Allah ya riga ya gaya min daman zan yi mulki kuma za a samu fitina kuma ya gaya min zan yi mutuwar shahada dan haka in jure in daure to kuna tsammanin jajin ku nan zai sa alƙawarin manzo Allah ya tashi wata rana manzo Allah ya hau dutsen Kudu da shi da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Usman sai dutsen Kudu yake rawa sai manzo Allah ce da ke uku ya uku kai gudu da na rawa fa inna ma alayka nabi ka gani annabi ne a kanka wa siddiq da siddiqi wa shahidani da shahidai guda biyu sai dutsen uku ya daina rawa dama rawan murna ce ba rawar tawaye ba ce ba murna yake annabi ya haushi sai annabi ya ce kwantar da hankalinka annabi ne a kanka sai siddiqi sai kuma shahidai guda biyu waye siddiqi sayyidina abubakar waye shahidai guda biyu umar abin nufi dukkanin su za a kashe su da shahada za su da haka Umar yana sallah aka soke shi da wuta ya mutu Usman kuma yana gidansa yana karatun alqur'ani suratul baqara daidai fa sayfikahumullah aka jiran masa aka soke shi da wuka jini ya tarzu har akan alqur'ani da haka sai na Uthman yace ni na san wannan labarin ba sai ba sai ba annabi ya gaya mu haka wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga wata gona dan ya huta ya shakata sai ga sayyidina Abubakar yayi sallama sai ya ce a je a ce da shi ya shigo an yi masa albishir dan aljanna ne Umar ya yi sallama ya ce a je a ce da shi ya shigo dan aljanna ne amma zai yi shahada Usman ya zo ya ce a je a ce da shi ya shigo dan aljanna ne akwai fitina kuma akwai shahada ya jure kaka bi ya san wannan za ta faru da za ta da Abu Hurairah ya ce a ranar da wannan abu zai faru su 'yan tawayen 'yan ta'addan sun zo sun kewaye gidan sayyidina Usman amma sahabbai sun hana su shiga shi sai na Usman shi ke koran ma mutane cewa ku tafi ku ba su waje duk abin da za su yi ba za su yi abin da Allah bai kaddara ba sai abin da Allah ya shirya shi zai faru wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin abu huraira ce ni ma sai na shiga na ce da shi ya amirul mu'minin na zo ne in taimaka maka kuma ka sani a shirye nake da ni fada sai inda karfin mu ya kare fa qala sai na usman yace ya aba huraira ya kai aba huraira ayaturuka an taqtula an-nas jami'an wa iyaya ma'ahu yanzu za ka so a ce alhakinka a wajen Allah kamar na wanda ya kashe mutanen duniya ne baki ɗaya har da ni a ciki abu hurairah ya ce sai nace da shi la ba zan so haka ba kala sai ce fa innaka in qatalta rajulan wahidan to ka sani fa in ka kashe mutum daya fa ka annama qatalta an-nas jami'an kamar ka kashe mutanen duniya ne baki daya ma'ana yana istishhadi da wannan aya annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin bil ardi fa annama qatala an-nas jami'an da ka yake kwantari ka mu gaban ka kai tafiyar ka ma'azuran laka ma'azuran gaira ma'azur ni ne maka izini lada za ka samu in ka bi umarni da babu alhaki a tattare da kai za ta fi tafiya bashi a ƙarshe sai abin da ya faru ya faru da ta Allah yake man ka sanar nufin da zai yi nufin auku sadin fil ardi fata annama katalan nasu jami'a malamai suka ce kalmar auku sadin fil ardi dukkan wata barna a ban kasa tana shiga cikin kalmar fasad yana daga cikin fasad shirka shine ma mafi girman fasadi yana daga cikin fasad bid'a ita ce mai daraja ta bi cikin ayyukan fasadi to sanin yana daga cikin fasadi fashi da makari yana daga cikin fasadi lalata amfanin gona kashe dabbobi ba tare eh, eh, da bukata ta a ci ba in waɗanda ake ci ne wannan dukkanin su musulunci ya hana wai za ta walla ta azil arzi li yusida fiha wa yuhlika al-harsa wan nasl wallahu la yuhibbul kufar kafiri mai taurin kai shine wanda in an masa wa'azi sai girman kai ya haushi sai ya juya ya shiga duniya dan ya ci gaba da yin barna a ciki kuma ya kashe ya bata alhara gonaki wan nasl da dabbobi ubangiji ko wallahu la yuhibbul fusa Allah baya son barna to da ka duk wanda ya yi barna a ban kasa laifinsa mai girma ne an kwatanta barna da laifin kisan kai domin wani lokaci kisan kai yakan zamo nauyi daga cikin nau'ukan aikin barna da ka Allah madaukakin sarki ya auka da fil ka annama qatal nas jami'a ubangiji yace inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah lalle hakika sakamakon waɗanda suke yakar Allah wa rasulahu kuma suke yakar manzon Allah wa yas'auna bil ardi fasadan suke yawo a ban kasa dan yaɗa ƙarna an yuqattalu shine a kashe su aw yusallabu ko a soke su aw tukaffa aydihim wa arjuluhum min khilaf ko a sare hannuwansu da kafafuwansu a sassaƙe idan aka sare hannun dama sai a sare kafa hagu ko idan aka sare kasar hagu sai a sare hannun dama aw yumbo min al-ardi ko kuma a kore su daga kasa zalika jazaa'u zalika lahum خزي fil dunya wannan shine sakamakon kunyatar su tun daga nan duniya ma'ana za su kunyata tun daga nan duniya kuma wannan shine kunyatar ولهم في الآخرة عذاب عظيم كما الآخرة tana من جمع سنة من تنازل كلمة يهاربون الله دجع المهاربة waɗansu malamai suka ce muharaba a nan shi ne shirka da yaƙar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda kafiran maka suka yi tayi a wancan lokaci da haka Allah yake sakamakon masu yaƙarka sakamakon mushrikan da suka ɗaura gaba da kai idan ka kama su to ga yadda za ka rinke musu an yi yuqaddalu a kashe aw yuqallabu a soke aw tuqaffa aydihim wa arjuluhum min ko a fara hannunsu na dama da hagu a fassaɗe? ko kuma na hagu da na dama a sassaƙe auyin ko min al ko a kore su daga ban kasa da haka waɗansu malaman sun fassara kalmar muharaba da cewa shi ne shirka da yaƙar annabi sallallahu alaihi sallam idan mutum ya zama mushriki amma baya yaƙi da annabi to wannan hukuncin sa daban amma ya zama mushriki kuma yana yaƙar annabi to wannan hukuncin sa kuma daban an gane ku domin cikin mushrikai akwai waɗanda ba su yaƙi annabi ba cikin mushrikai akwai kuma waɗanda suka yaƙe shi to waɗannan su Allah ya masa umarnin da ya yaƙe su fa in qataluukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin in sun yaƙe ku rama, wannan shine sakamakon kafirai amma idan ba su yaƙe ka ba ubangiji bai umarce ka da ka yaƙe su ba ka ci gaba da zama da su gwargwadon ka'idojin zamantakewa da kuma dokokin zamantakewa lakum dinukum waliya ne su nasu addinin kai naka waɗansu malamai suka ce kalmar yuharibun abin da ake nufi da ita shine fashi da makami daga almuharaba ne almuharaba shine fashi da makami girman fashi da makami har ya kai a ce da shi yaƙar Allah yaƙar manzon Allah suka ce saboda ne saboda yaƙar bayan Allah ne yaƙar bayan Allah ko kamar yaƙar Allah ce kamar yaƙar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam al-imam ibn jarir at-tabari ya rawaito hadisi daga hasan al-basri da ikrima dukannin su suka ce inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah har zuwa karshen aya nazalat hadhihi al-ayatu fil mushrikin wannan aya ta sauka ne dangane da mushrikai faman taba minhum min faman taba minhum qubila ko min qabli an tuqbat an taqdiru alayhi qubila lam yakun alayhi sabil duk wanda ya zo ya tuba daga cikin mushrikai ko da da ya kasance yana yaƙar Allah yana yaƙar manzon Allah amma daga baya sai ya tuba to a karɓi tubansa a rabu da shi to amma a wani kaulin kuma kamar da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga hadisin Abi Kilaba wanda sunansa shine Abdullah ibn Zaid al-Jurani al-Basri daga Anas dan Malik Anas dan Malik yake cewa anna nafaran min ukalin waɗansu mutane da ba su kai goma ba daga kabilar ukal samaniyatun adadin su su takwas ne kadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa baya'uhu ala al-islam suka yi masa mubaya'a kan musulunci ma'ana suka musulunta kamun madina sai garin madina bai karɓe su ba ya zama suna yin irin kurajen nan na canjin ruwa to sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da su ku je bayan gari a can akwai wani wanda muka ajiye wanda yake mana kiwon raƙuma ku je ka ya ba ku tsarin raƙuma da nonon su nonon ku sha fitsarin ku rinka shafawa a jikinku da haka za ku warke domin fitsarin raƙumi yana maganin daukar fata cikin da zai kamar yadda nonon ka kuma yana fato cutar daga ciki misali ne yake su je bayan gari mun aje wani mai mana kiwon raƙuma ku zauna tare da shi ya rinka taƙan muku nonon raƙumin kuna sha don cutar ta mutu daga ciki ku rinka kuma karɓan nonon fitsarin shi kuma kuna shafawa daga jikin a jikinku don fatar ku ta gyaru ta warke da suka je bayan sun yi haka din kwana ɗaya biyu suka samu lafiya duk suka warke amma halin ɗan adam sai suka kashe shi mai ciwon rakuma da suka tashi kashe shi suke masa kisan wulaƙanci suka kwakwakule idan dinansa sannan suka kaɗa raƙuman suka gudu da aka zo aka gaya wa annabi labarin abin da ya faru da safe sai ce abu kawunsu kafin azahar an kamo su da aka kama su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan hukunci yasa aka kwakwakule idan dinansu aka sare hannuwansu na dama da kafafuwansu na hagu aka basu a cikin rana suna ta ihu a bamu ruwa ko kula su ba a yi ba haka suka musu to sai malamai suka ce waɗannan kaga fashi da makami suka yi da aka hukuncin kenan yanzu na yan fashi da makami ne amma a waccan ruwaya ta farko da muka karanta ruwaya tana nuna cewa ayar ta sauka ne dangane da mushrikai waɗanda suke yaƙi da annabi to sai malamai suka ce babu abin da zai hada a hana a hada ayoyin dukansu idan kafirai suka matsawa da musulmi da yaki da fada da kisan gilla to Allah madaukakin sarki ya bada damar su ma a kashe su sai dai su kan ba irin haka ake musu ba in dai ba hakan suke ba dan manzo Allah ya hana musula a wajen yaki sai suka ce hukuncin dangane da kafirai an shafe shi ta fuskar yin musula musula shine idan an kama mutum za a kashe shi a masa kitan mulakanci a yanyanke wasu da jikinsa to musulunci an hana wannan ko da za a yi yakin musulunci ba a musula shine gawa a wulatanta ta a kwakule masa ido a fasa ciki a yanke hanci a yanke zakari a farka ciki musulunci ya hana wannan ko a wajen yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka shi yasa kamar da imamu malik ya rawaito cikin wata lokacin halifancin sayyidina abubakar duk lokacin da zai naɗa kamanda sabo ya tura shi wajen yaki wanda ya san a zamanin annabi ba a taɓa naɗa shi a matsayin kwananda ba to kan biyo shi har bayan gari yana ja masa kunne annabi ya hana mu yin musula wulakanta gawa kawai abin da aka ce idan aka sanar da mutum yana yaƙi cikin kafirai ya ɗau makami yana yaƙon musulmi shi ma ku kaje shi amma kar ku wulakanta gawarsa ku bar gawarsa cikin mutunci ku wuce da ka yin mamun mun cewa ayar tana magana har da kafirai waɗanda suke yaƙi musulmi to amma fa au yuqtalu au sallahu ba za a ɗan bakata a kansu ba almuhim dai su kawai a yaƙe su daidai da fa in qataluku fa qatluhu amma kada ku yi musula to amma su ka yin saki fa ana yi musu musula sai dai malamai suka ce ya danganta yan fashi kashi uku ne ko hudu akwai ɗan fashin da burinsa shine ya kwaci kuɗi kuma ya kisa duk lokacin da ya fita operation sai ya yi biyun nan zai kwaci kuɗin kuma zai yi kisa akwai kamfashin fashin da shi dai burinsa in an ba shi kuɗi shi kenan baya kisa in dai an ba shi kuɗi akwai kuma wanda shi ba wai kuɗin yake so ba shi daman asalinsa ɗan haya kila ne shi kawai a biya shi kuɗi ne ya je ya kashe mutum idan ya zo kashewa ko nawa za ka bashi na kuɗi ba kuɗi ya zo ba shi ran aka turo shi ya ɗauka akwai kuma wanda shi dan fashi ne amma baya karɓar kuɗi kuma baya karɓar rai shi kawai burinsa abin da yake burge shi ya ci ya koshi ya kai makami ya fita bayan gari in ya ga mutane sun zo ya harba su fita a guje gudun kushi yake burge shi suna cewa dan aka da dawaki ya wasa wuka a ƙasa ta tashi wuta har shi dai ga mutane sun fita a guje shi shine burinsa to wannan ma a musulunci ba a kyale shi za ka ce malamai suka ce idan yan fashi ne aka kama to ga yadda za a yi musu na farkon su إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إذا قتلوا in aka samu ɗan fashi ya taɓa yin kisan kai a aikinsa na fashi to shi ma kai sai kashe shi za a yi to sannan in kuma bayan laifin kisa da ya taɓa yi kuma ya kwaci kuɗi to yuqattalu a kashe shi kuma wajen kisan a yi masa musula bayan an kashe shi sai a kawo gawarsa a tsire ta a wata fikakkiyar sanda ko wata kara ko wata gora irin yadda ake tsire za a duk bar mai tsire a bar gawarsa haka a wulakanta shi saboda sauran mutane su gani su shiga kai su daina fashin da makami su ga ga makomar yadda ɗan fashi take kasancewa da haka ɗan fashin da ya kisan kai a kashe shi domin annabtu bin nasu amma wanda ya kisan kai kuma ya kwashi kuɗi to in an zo kashe shi ba kaɗai haka za a kashe shi tsanin alin ba wasu suka ce sai an kashe shi sai a tsire gawa wasu suka ce a daransa za a tiƙe wata sanda ko wata tara ko wani itace ko wata waya katutuwa ko rodi sai a zo a tsire shi a ko karfen tun daga duburar ko ya fita ta kansa haka musulunci ce to sannan akwai dan fashin da zai yi kisan kai zai fashi kuɗi sannan kuma zai korata mutane to wannan idan an tashi za a kashe shi za a tsire shi to sannan kuma za a yanke hannunsa na dama da hagu ma'ana an ƙara masa hukuma tun da laifinsa ya kawo shine ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf to na karshen su ne karamin laifi shine wanda shi ba kisa yake ba ba kwatar kuɗi yake ba shi kawai tsorata mutane yake yi to wannan yunfau min al-ardi sai a kore shi daga kasa wasu malamai suka ce abin nufi da korarsa daga kasa shine sai a je a kai shi ko kuko a kulle shi a ba shi rayuwa daurin rai da rai ba fitowa cikin mutane tunda ke zaman su cikin mutane ya zama shi umanci ya zama firgita al'umma yake yi sa su cikin fargaba da tsoro yake yi to bai da amfani ya zauna cikin al'umma da haka malaman da suka yi wannan fassara ɗin daki daki suka ce a kashe su idan sun kashe a kashe su a yin a tsire su in sun yi kisa sun kwaci kuɗi a kashe su a tsire su a tsara hannunsu na dama da na hagu in sun yi kisa ko da ba su kwaci kuɗi ba na kuma in sun yi da kwaci kuɗi sannan kuma a kore su daga ƙasa in ba su kisa ba ba su kwaci kuɗi ba kawai tsoratun da mutane suke yi sai suka ce au au ɗin nan cikin ayar tana nuna ta ne bayan da zaɓi take yi in sun yi kaza a yi muku kaza in sun yi kaza a yi musu kaza in sun yi kaza a yi musu kaza an gane ko da haka auɗin littar fi yin kenan amma wajen suka ce a auɗin littar fi ce ma'ana duka haka za a yi musu gabaki ɗayansu yadda ayat ta jera haka za a yi kowanne su daga ciki babu bambancin laifi in dai an kama mutum da laifin kisan kashi da makami ko da bai kudin kisa ba za a kashe shi ko da a kisa yake yi bai taɓa kasar kuɗi ba za a kashe shi kuma duk waɗannan abubuwan da aka lissafa guda uku sai an masa wajen kisa za a kashe shi za a tsire shi za a yanke hannun hagu da dama suka ce domin au'au sukan zo da ma'anar wawul aqasi bi ma'ana wa yuqattalu wa yusallabu wa yuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf wa yunfaw min al-ard kamar yadda Allah madaukakin sarki ce kuma kasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa ay wa ashaddu qaswa aw bi ma'ana wawu فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية بمعنى وأشد خشية وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون أي ويزيدون لا تفرق في حوتنا الوعد مع دواء الأقدي ويقتلوا ويسلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وينبوا من الأرض kuma sannan a nisan ta su daga ƙasa suka ce a ji abin da suke nan bayan an kashe su domin binne mutum kamar an nisanta shi ne daga ƙasa ko da kuma a kusa da inda aka kashe shi aka binne shi to da ka dai wannan sai ke nuna mana cewa lallai kisan a fashi da mutane ba karamin ta'addanci bane ba domin babu wani laifi da shari'ar musulunci ta sa a yi wa mai shi ko ni shi mai irin wannan a kashe a yanka a tsire a daddatse kafa da babu wani laifi cikin laifuka da shari'ar musulunci ta ce a yi ga wanda yake yin sa in ban da kashi da makami wannan shi zai nuna maka kuma musulunci ya ba wa rawukan mutane tsaro kwarai da gaske musulunci ya ba wa dukiya tsaro kwarai da gaske musulunci ya ba wa rawuka aminci kwarai da gaske musulunci bai yadda ba ka kashe rai bai yadda ba ka saci dukiyar mutane bai yadda ba kuma ka tsoratar da al'umma shi yasa ya sa horo mai tsanani wanda idan aka kiyaye masu shi ba za su rinka aikata abin da suke yi ba inda ana yin wannan hukuncin ko sau ɗaya aka taɓa yin sa na tabbatar sai an yi wajen shekara goma baka sake jin an fashi ba to ko lokacin da ake kashe tun da gaske in an kama a harbe a lokacin fashin bai kai yanzu ba amma yanzu ne ya lalata al'amuran saboda babu dokar za su kaje gari guda su kwashi kuɗi masu ɗimbin yawa kuma su sha kila su haɗa baki da jami'an tsaro a kashe mu raba a kace su kila in ma an bi an daure su su yi yarjejeniya da waɗanda suke tsare da su akan cewa in kun sace mu ba mu kawo muku kaza in ya so sai a je a kama waɗansu wanda ba su ji ba su gani ba a madadin su a kashe kaga an daure su kashi da mutanen jindiya yaushe za a daina a wasu lokutan ma wasu jami'an tsaron ba ta gari suke ba su hayar makamun su je su yi su kawo musu kuɗi kaga wannan ba zai taba maganin fashi da makami ba za a taɓa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali ba a cikin al'umma matukar ana son a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali sai wanda in yi kisa an kashe shi sannan za a zauna lafiya domin babu maganin kisan kai da me yi sai a kashe shi duk wata dabara da za ta yi masa wallahi ɓata lokaci ce wanda ya kisa a kashe shi in aka yi haka shine kaɗai zaman lafiya ubangiji ya ce walakum bil qisasi hayatun ya ulul albab la'allakum tattaqun ya ku masu hankali in dai in aka yi kisa za a yi kisa to za a zauna lafiya domin duk wanda yake kisa mutane ya san ciwon rai dan ya san nasa amma matukar ya san zai kashe ya zauna lafiya ko ma me za ka yi masa zai iya jurewa dan ka daure shi lafiyar prisoner kuma an ce in yake shekara ashirin da ya mutum ba ya yi fari a yanzu dai shekara ashirin za ka ba shi tuwa sauki ya ci za ka ba shi ruwa ya sha sai ga ya kashe dan shekara ashirin bari mu yi in mun fito an yi nufin amma matukar ya san in ya kace za a kashe shi ko gobe zai shiga taitayinsa zai shiga hayyacinsa zai kiyaye rawukan wasu dan kiyaye ransa da haka Allah madaukakin sarki ya fissa waɗannan ka'idoji da waɗannan dokoki masu zafi masu kaushi dan ya ba da tsaro ga rawukan al'umma ya ba da zaman lafiya ga society sannan kuma a tsare 'yan ta'adda da kuma 'yan tashin tashina. ubangiji yake zalika lahum khizyun fi duniya. wannan kan ya ce gare su tun daga nan duniya kafin ma a je lahira wa yawm fil akhirati adhabun azim kuma azaba mai girma tana nan tana jira su malamai suka ce wannan ya nuna idan mutum yana fushi da makami sai aka kama shi bai tuba ba har sai da aka kama shi sai aka maka wannan hukuncin to hukuncin bai kare ba daga duniya a lahira za a dora a lahira zai shiga wuta duk da a duniya an kashe shi a lahira zai shiga wuta duk da a duniya an kare hannunsa na dama da kasa ta hagu duk da a duniya an tsire shi tare da haka kuma azabar lahira tana nan tana jirarsa to kaga dukkan sauran laifuka kuwa da aka ce ai haddi manzo Allah yake idan aka yi mutum haddi daga nan duniya yayi kuri mutum ya sha giya aka yi masa da suka tamanin shikenan a lahira Allah ba zai tashi magana ba mutum yayi kazafi a nan aka yi masa da ko tamanin shikenan mutum ya yi zina bayan ya taba aure a nan aka kama shi aka yi masa rajama aka kashe shi da nifa a lahira Allah ba zai tashi magana ba shi ke nan. amma fashi da makani kike kashe mutane shi kan laifin ba haka bane ba ko a duniya an kama ka an maka ukuba mai tsanani a lahira sai Allah ya dora maka ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم wannan kunyata sai gare su daga nan duniya kuma a lahira azaba mai girma tana nan tana jira su Allah ya tsare mu نعم الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم Allah ya ce da na tabo sai dai waɗanda suka tuba min qabl an taqdiru alaihim gabanin ku samu ikon kama su idan dan fashi da makami shi da kanta ya tuba kafin a samu ikon kama shi ko da an riga an buga a jaridu an ba da dama ga jami'an tsaro na farin ya cewa ku kamo shi to amma shi da kansa sai ya faɗaɗo ya faɗaɗo ya kawo kansa da kansa ya ce ni na zo amma na tuba to musulunci ya ce kar a taɓa shi a kyale shi illa allazina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai dai waɗanda suka tuba gabanin ku samu ikon kama su irin haka ya faru a zamanin na ali akwai wani shahararren dan fashi da makani wanda ake kira da suna harisa ibnu badar at tanini ya addabi kowa sayyidina ali ya sa a kamo shi da rai ko ba rai aka baza jami'an tsaro na farin kaya su kamo shi da rai ko ba rai ya gwamnoni da hakimai da masu mulki na ƙananan hukumomi da jihohi yana tuba kowa sai ce bayan ba za mu iya ba domin shugaban kasa ya riga yake a kashe ka to a karshe sai zo wajen wani sahabi daga cikin manyan manyan sahabbai wanda sai na ali ibn abi talib yakan saurara musu idan suna magana saboda girman su da kima su da darajar su wanda ake kira da fa'ad fa'ad eh, eh, ko sa'id ibn qais al-hamdani da zai ce maka to ya wani ina son ka shige min gaba wajen shugaban kasa domin ya ce a kashe ni da rai ko ba rai amma ni kuma yanzu na riga na tuba don ba su kama ni ba amma na ji wajen mutane da yawa cewa su iya min gaba kowa ya janye sai ce to ba komai ni bari in je in same shi na zo wajen sai na ariya ce me kace a yi wa wani da wani da wani ya ce sha ne a kashe su da rai ko ba rai ni dai a kawo min ga wasu saboda abin da suke yi sun addabi mutane sai ce to ya za ka yi da wannan ayar illal na tabu min qabli an ruwa ne, sai ce kwarai ayar nan tana aiki don suka tuba suka dawo za mu janye sai ce ko da harisa ibn badar ne in ya zo ya ce ko shi ne sai ce ga shi na kawo maka shi mu abu ya zo da shi sai ya bayyana sai ce to na tuba ni da kaina na yi yadda makami na na sallama sai sai na ali ya sake bada sanarwa cewa to yanzu a kyale shi mun dauke maka wannan domin aya ta ce in lallazina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai dai wanda ya zo ya tuba kafin ku kama shi haka waɗanda suke kashe mutane a ba su kuɗi don su nemi rayuwar wani su kashe shi ko irin waɗannan suka dawo suka yadda makamin suka ce sun tuba musulunci ya ce a karɓi su alƙale su kullum da na samu min kabli an taqdiru alaihi inda ba a yafe musu inda sai da suka shawo ya sai da aka kai su bango aka makara su suka ga uwar bari an da an kama su an ci karfin su to nan ko sun ce sun tuba ba za a ƙyale su ba amma ba a gan su ba kila neman su ake yi sai suka faɗa ko su da kansu suka zo suka kawo kansu da kansu suka ce mun duba mun aje makami gashi to a kyale su shine illal na tabu min qabli an taqdiru alaihim sai dai waɗanda suka tuba gabanin ku kai gare su fa'alamu fi sani anna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne kuma lallai Allah mai rahama ne abin nufi ya gafarta musu ya musu rahama sayin ya gafarta musu ya musu rahama dan me ku kuma za ku ce ba za ku gafarta musu ba Allah ya gafarta kai ka ce ba za ka gafarta ba Allah ya yafe kai ka ce ba za ka yafe ba kai awa malamai suka ce duniya kuma da lahira duk ya fiye ta shafe su a duniya ya yafe musu ta yadda ba za a yi musu komai ba hukuncin ayyu qatalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa amdihim min ba zai hausu ba to sannan kuma a lahira ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ثم يشاء يا شاهوة بذي شافي سبا wannan ne yake nuna wa falalar tuba duk laifin da ka aikata kofar Allah a buɗe take a gabanka in ka tuba zai gafarta maka ko ka yi kisan kai ko ka yi fashi da makami ko ka yi kaza ko ka yi kaza a yanzu idan ka dawo da gaske kace ka tuba shi kenan magana ta kare Allah ya yafe maka kama me yasa kuma mutanen da suke aikata waɗannan laifuka suna jin ana tallata wannan ba za su tuba ba suna tsammanin cewa kuma dan ba su tuba ba kuma a duniya ba a kama su ba shikenan a lahira kuma zancen ya sha ruwa ai dai ma ya lullunka da ka kofar Allah ta tuba a buɗe take idan ka tuba ya yake in ba ka tuba ba kuma in ya ga dama a nan duniya sai ya sa a kama ka sai ya sa ka wulakanta idan bai ga dama ba ya kale ka a duniya kuma a lahira azabar ta shi shafe ka malamai suka ce wanda ma a duniya a kama ka a ɗan rage maka wani domin in aka bar ka duniyar ba a kama ka ba in ka je lahira ko abin ka ya fi nan ka domin duk wannan abin da aka ce ayi a duniya in ba a yi maka ba kuma ba su ba kai ba in an je lahira sai an yi kuma a dora da aka ba karamin shari bane yake tunkara mutum matukar bai su ba to sannan malaman musulunci suka ce wannan ayar tana nuna mana cewa addinin musulunci ya halarta a yi kurkuku kamar yadda ayar farko din ta cika da haka auyin komin al'ardi shi ne a nisan ta mutum daga ƙasa wasu malaman suka ce shi ne bi an musajjan a je a kulle shi a ɗaure shi a sanya shi a gidan yari ko gidan kaso ko gidan kurkuku da musulunci ya yarda da gidan kurkuku amma bai yadda a ɗaure mutum ba mai jiro bai gani ba bai yadda a ɗaure mutum ba tare da laifi ba bai yadda ga haƙƙin da aka ce aiwa mutum a madadin haka a ki shari'a a je a ɗaure shi a ajiye shi a gidan kurkuku babu magana ba babu shari'a ba musulunci bai yadda da wannan ba da haka Allah madaukakin sarki ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim na'am يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون Ubangiji ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa bitagu ilayhi alwasila ku nemi kusanci zuwa gare shi ta hanyar bautata masa ta hanyar yi masa da'a ta hanyar jin sunnar manzon sallallahu alaihi wa sallam kalmar alwasila ana nufin ku nemi kusanci domin kalmar alwasila a larabci ta shine alqurbatu kusanci da haka Allah madaukakin sarki ce ku bauta masa kuma ku nemi kusanci gare shi bautar ita ce neman kusancin tsoron nasa shine neman kusancin da haka ta hanyar tsoron Allah kake daɗa samun kusanci da Allah ta hanyar bauta wa Allah kake daɗa samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Abdullahi dan Umar yace wannan shine ma'anar aya ku bauta wa Allah dan ku daɗa samun kusanci gare shi ku guje wa saba wa Allah dan kada ku nisanta gaburansa dan idan kana saba wa Allah to Allah yana kinka dan haka kana da nisa da Allah kana da nisa daga rahmar Allah subhanahu wataala amma lokacin da kake bauta wa Allah to Allah yana son ka dan haka kana da kusantar Allah kana da yin kusa da rahmar Allah subhanahu wataala ubangiji madaukakin sarki ce ya ko da suka yi imani su haka ba wai abin da yawa daga cikin waɗansu sufaye sukan kafa hujja da ayar sukan ce wannan ayar tana nufin ai tawakkuli sukan ce alwakila to nan shine at-tawassul at-tawassul ne samun kafa da wani annabi ko wani waliyi ko wani shehi a wajen addu'a sukan kafa hujja da wannan ayar da kuma wata irin ta cikin suratul isra ولد الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه inna azaba rabbika kana mahdura sukan ce wai wannan ayar ma tana nufin ai tawassuli to sai ki ta kawo abubuwa na ku nufin zuciya tawassulin shine in za ka yi addu'a ka ce Allah dan wani na farko su fara da annabawa Allah dan annabi Muhammadu bijani rasulillahi wana nana nan kuma sai a dawo dan shehun dai Allah dan shehu tijjani Allah dan fi da Abdul Qadir Allah dan shehu dan Fodiyo Allah don fili mai barewa da fili mai zaki Ku kaga wannan ba addini bane ba babu inda annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya fassara ayat da haka babu inda sahabbai suka fassara ayat da haka malamai sun yi maganganu dangane da tawassuli tawassuli nau'i ne daga cikin nau'ukan ibada babu laifi ya shiga karkashin ayar amma dole sai a tsaya a aiwatar kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiwatar abin da ya tabbata shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ayyukan ta'a da su bawa yake tawassuli wajen Allah kamar yadda hadisi kudusi wanda Imam Muslim ya rawaito daga Abu Dharr ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taqarrabtuhu alayhi bawa na baya neman kusanci zuwa gare ni da wani abu wanda na fito sama da abin da na farlanta masa kamar sallar farilla kamar azumin farilla kamar aikin hajji na farilla kamar zakka ta farilla waɗannan su za ka yi ka samu kusanci zuwa ga Allah sama da komai kamar bin iyaye kamar gaskiya kamar rubon amana duk waɗannan farillai ne da su ake samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan tauhidi to sannan sai kuma abubuwa na nafil ولا يزال عبدي يتقرب الي بشيء من النوافل حتى احبه فإذا أهبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأوتينه ولئن استعانني ولئن استعاذني لأوتينه da aka yake bawa kuma ba zai gushe ba yana da samun kusanci zuwa gare ni da wasu abubuwa na har sai na so shi idan ka na so shi sai in zama jinsa in zama ganinsa in zama kafarsa in zama hannunsa da yake tabawa da shi abin nufi ya zama ba zai ji ba sai abin da na ce ba zai gani ba sai abin da na yadda ba zai karba ba sai abin da na yadda ba zai saka ya je ba sai wajen da na yadda ba wai abin da masu hululi suke cewa ba karshe sai ya zama Allah a'a abin nufi ba zai yi ba sai abin da Allah yake so da dukkan waɗannan abubuwa da suke tattare da shi da ido ba zai gani ba sai abin da Allah ya yarda da kunne ba zai ji ba sai abin da Allah ya yarda da hannu ba zai taɓa ba sai abin da Allah ya yarda da kafa ba zai taka yaji ba sai wajen da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda sannan ta fuskar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana irin yadda ake roƙon Allah akwai asma'ullahi al-husna wanda Allah yake walillahi al-asma'ul husna fad'u biha Allah yana da sunaye mafi mafiya kyau in za ku yi roƙo ku roƙe shi da su dukkan wata bukata da bil adam yake da ita sai ka samu cikin sunayen Allah din nan akwai wanda ya dace da ita in arziki kake so cikin sunayen Allah akwai ar-razzaqu in ɗaukaka kake so cikin sunayen Allah akwai al idan ilimi kake so cikin sunayen Allah akwai al duk wani abu da kake so cikin sunayen Allah akwai wannan abin da ya dace da bukatar fata to da kuma malamai suka ce sai ka riki wannan suna daga cikin sunayen Allah sai ka rinka wuridin sa kana roƙon Allah da shi kana san arziki ya razzaqu urzuquni kana san ɗaukaka ya azizu a izzani kana san ilimi ya alimu allimni wannan shine abin da bayan Allah suka nuna annabi Sulaiman da zai roƙi mulki sai da sunan al-wahhab ne da wakuri da shi rabbi bi dhilli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab to kaga wannan shine at-tawassul shar'i ko dai ka roki Allah da sunayen ka tawawa kamar yadda yake wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko ka roki Allah kana mai tawassuli da wani aikin ibada da kai domin hadisi ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma taratuhu alayhi ga kuma hadisin ashabul jari waɗansu mutum guda uku cikin banu isra'il wanda manzo Allah ya bada labarin su waɗansu mutane ne guda uku suka yi tafiya cikin dare suka shiga wani daji hadari ya taso musu ba gida gaba ba gida baya sai suka ga wani dutse sai suka shiga don su ruwa ba wanda ya san sun shiga ana cikin haka iska da hadari sai ta turo wani katutun dutse ya zo ya rufe su a cikin kogon ba zamani bane na waya ballanta na kira wani a kan da suke da kansu suka ce kai wannan hali da muke ciki ba mai iya fitar da mu sai Allah dan haka kowa daga cikin ku ya tuno wani aikin alkhairi da ya taɓa wa Allah dan Allah mu ta Allah da shi dan Allah ya fitar da mu sai daga cikin ku ya ɗaga hannu ya addu'a shi ya kasance mutum ne dan kasuwa mutane sukan zo daga ƙauye su yi siyayya a wajensa su koma wata rana wani ya zo ya yi siyayya sai ya manta da canjin sa bai karɓa ba ya tafi shi kuma wannan canjin sai ya ɗauke su ya rinka juya su ya rinka juya su Allah ya sa musu albarka aka yi manya-manyan gidaje da kadarori da garke na tamakai da na shanu da na rakuma bayan shekaru aru aru can sai wannan mai canji ya taɓa dawowa ko ya sake dawowa wajen su siyayya bayan sun yi siyayya sun gama sai ce bawan Allah ai kai ne shekara kaza da ta wuce ka taɓa yin siyayya a wajena ka bar canji duk wannan abin da ka gani a gabana na garken shanu da awaki da tumaki na canjin ka ne shi kuma mutumin da ya ji kamar bakar magana ya gaya masa izgin ya masa ya za ka ce ka bar na bar maka canjin naira biyar ko sule biyar yanzu ka zo ka ce duk estate estate da suke cikin naka na sule biyar sai ke to ina ne ba nima sai ce ga suna ke bi naka ya karɓa ya tafi ko na gode bai ce maka ba shi kuma bai san samu ba to ko shi ka babu wannan bilinta ce amana ce biyayya ce ga Allah kaji sai daga hannu ce ya Allah in ka san wannan amanar da na rike da wannan tattalin da na yi wa wannan mutumin na yi ne dan kai Allah ka ba mu hanya mu fita sai dutse ya san maza amma duk da haka ba samu hanya da za su fita duka ba to shi kuma ɗayan sai ya tashi ta addu'a shi kuma mutum ne attajiri a danginsu akwai wata mata ya daɗe yana santa sai aka hana shi saboda bayi da kuɗi da farkon kafin ya zama mai arziki daga baya ya zo ya arziki ita kuma wanda aka je aka aura mata da mai kuɗi ne ya zo ya kare suka shiga talauci da wahalar rayuwa ga 'ya'ya marayu ƙarshe ma ya mutu ya da 'ya'ya shi kuma wannan daga baya Allah ya masa arziki amma duk da haka santa bai fita daga ransa ba da haka wata rana ta zo ta same shi ta ce bawan Allah ka taimaka min da abin da za mu ci da ni da 'ya'yana abin da za mu ci ba mu da shi sai ga abin nema ya samu matar da daman yana mutuwar kanta ya neme ta hana shi aka yi yanzu da ta zo wajen sa don neman bukata sai ce ko nawa kike so zan baki amma ki bani izinin ki nuna da ke ba ta so tana kuka ta ba da kan dan ta samu abin da za ta ci ita da 'ya'yanta sai da ya zo dab ya hau kanta ya shiga tsakankanin ka sai ta ce da shi bawan Allah ka ji tsoron Allah kafin haka sai da ta da shi to amma da sharafi mu je inda ba kowa da aka yi samu wani keɓantaccen gida inda ba kowa ya rufe ko'ina? ina sai bayan ya gama rufewa ya zo sun kwanta sai ta ce ka ji tsoron Allah kada ka buɗe zobe ba tare da haƙƙi ba kuma akwai kofa ɗaya da ta rage ka rufe ba ya ce ina take bayan biya sun ya rufe kowace ƙofa ta ce kofa Allah shi kan yana kallon wannan sai ya masa tsoron Allah sai ya kare ta ya ɗauki duk abin da take so na bukata ya bata ya rabu da ita to shi ma sai ya Allah in ka san wannan ne dan tsoron ka Allah ka ba mu hanyar fita buɗe ya sake buɗewa kaɗan amma bai gama buɗewa ba da shi kuma na ƙarshe sai ya tashi shi kuma mutum ne wanda yake mai ciwo kullum ya kan fita ciwon tumakinsa da safe ya dawo da yamma kamar yadda makiyaya suke yi to kuma yana da iyaye iyayensa manya ne tsofaffi duk sun manyanta kuma yana da 'ya'ya da yawa da iyalai sai ya fita ya yi kiwo tumakinsa sun samu abinci sun ci sannan ake samun nono ya dawo da daddare ya tatsu nan ya kai wa iyayensa su sha sannan ya ɗebo kuma ya kawo iyalan su sha wata rana ya fita da ya je yayi ciwo, da ya rani ya ya kai tafiya ya ka ciyawa a kusa sai da ya tafiya mai nisa da aka kan ya dawo dare ya tsala iyayensa har sun yi bacci ya zo ya tatsu nono ya kawo musu sai ta sun yi bacci amma na biyu ya sa bai tashe su ba kuma ga 'ya'yansa sun suna ta kukan yunwa su kuma sun taka bacci amma saboda girmama iyayensa da mutunta iyayensa ya kiya ba wa iyalansa wannan nonon su sha ya jira har sai da asuba sai kuma bai tashi iyayensa ba har sai da suka tashi dan kansu suka same shi a zaune sannan ya ɗauka ya ba su suka sha sannan ya karɓa ya kai wa Ya ce ya Allah in ka san dan kai ne wannan ka buɗa mana hanya mu wuce sai ga dutse gaba ɗaya ya ba su hanya sun wuce me hikimar da sa annabi ya kawo mana wannan kisan malamai suka ce dan ya nuna mana tawakkuli da aiki na gari ka yi ƙoƙari ka yi wani aiki na gari ko ka rinka wani aiki na gari don ko ba komai akwai ranar da za ka shiga wata bukata da za ka iya fakewa da wannan aikin kai ka wakili Allah ya kawo maka ɗauki kaga wannan sai yin kenan akwai at-tawakkul bil amal salih bayan at-tawakkul bi asma'illahi al-husna tawakkuli da sunayen Allah kyawawa sai kuma tawakkuli da ayyukan ka na gari naka na kanka ba na wani ba domin wa Allah ya lil insani illa ma sa'a تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون باكا سوى ألا دن صلاة دشيه واني يوى النبي وكيكي ai shi ruwa ne ne ai kin zare ba na ka bane ba kai yanzu na ka ake jira kai to sannan malamai suka ce a ƙarshe shi ne sai kuma tawakkuli da addu'ar mutumin kirki duk wani wanda kake zata masa alkhairi ka ce wani da Allah ina da bukatar sana addu'a wannan ba laifi bane ba laifin ne, shi kuma wani mai buɗe kamfanin addu'a gwargwadon bukata ko gwargwadon kuɗin da zai yanka maka in kan bukata ta biya shi ya cinye ma kuɗi to kaga da biyan shi kuɗin da zalunci annabawa duk addu'ar su mustajaba ce a bakkar ba ce amma ba sa yin addu'a wani ya zo ya biya su kuɗi da nufin ne da nufin wannan ita ce sana'a ko ladan addu'a malamai suka ce ba laifi ba ne ba dan ka ce wani ya taya ka da addu'a kuma sai bukatar ta biya sai ta ɗauko wani abu ka shi ba laifi ba ne wannan amma ya zama cewa kafin ma ya addu'ar ya sa farashi har an yanka an biya shi to yanzu da aka biya addu'a shi ya biya ko bukatar ta biya shi ya biya to sai kuma bukatar da ta biya ba shi kuma ya cinye ma kuɗi ya za a yi kaga ya za zalunce ka kuma wannan sai wanda ake zaka wa alkhairi sai wanda ake zaka masa nagarta wanda ake zaton mutumin kirki ne amma matukar ka san mutum ma da ruhane yake aiki da aljanu gobe da nisa ne ka je wajen sa to kai da shi duk kun kafin ka in dai ya gaya maka kai da kai aiki da shi to ka da ka musulunci dan ubangiji madaukakin sarki ce wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq lalle wanda ya je wajen boka ya san me ya sai wa kansa a lahira bai da rabo ko na filin gashi dama shi kan boka ta an fata hukuncin sa a farkon aya shi kan kafiri ne walakin na shayatin kafaru yu'allimuna an-nasu sihra shedanu sun kafirta domin sun koya mutane sihiri me yake nufi da shedanu su ne manya-manyan ya ba wai shedani na aljani ake nufi ba nan shedan na mutum wanda yake koyar da sihiri wanda shi yake koya mutane su je su haɗa kaza da kaza za ku samu kaza ku yi kaza da kaza kaza zai faru da aka da waɗannan ayoyin malamai suka ce suna magana akan tawassuli amma tawassuli na shari'a wanda tawassuli na shari'a shine hanyoyi guda uku nan da ake faɗa hanya ta farko sunayen Allah tawawa ka rike kana ambaton su daidai da bukatar ka dan Allah ya biya ma bukata hanya ta biyu aiki na kwarai hanya ta uku neman addu'a a wajen mutumin kirki to amma ka kama sunan wani mutum kawai baya nan ko annabi ko mala'ika kana cewa Allah dan wani to ba a yi wa Allah wani domin hakan kamar kai gani shi ko Allah ya fi karfin ka hada shi da wani dan yi maka abu a abin da yake wai za ka halaka ibadi anni ko inni tariqu a wata da'i idza da'a kai tsaye duk mai addu'a in yi zan amsa maka faliyar ta jibu li su nemi amsawa ta kai tsaye a wajena Wani yu'minu bi su yadda da ni la'allahum yarshuduna ta haka za su samu shari'a amma ba su nemi shari'a ta ta hanyar kiran sunan wani bawa da cikin bayi ba babu inda Allah madaukakin sarki ya ce a haka da haka malamai sun yi rubutu a babin tawakkuli, wanda idan muka bi su muka karanta za su taimaka mana akwai shi Muhammad Nasir bin Albani Allah ya ji kansa da rama yayin lissafin at-tawassul al-shar'i wal bid'i Tawakkuli na shari'a da kuma na bid'a yi littafi ابن تيميه يا للتابي القائده الجليله في التوسل والوسيله wannan ma littafi ne mai kyau a babin tawakkuli duk wanda yake so ya duba in ya duba zai samu amfani mai yawa da dukkan shubhar da waɗanda suke cewa a yi tawakkuli da sunan annabi suke kawowa duk waɗannan malaman sun kawo kuma sun yi bayani sun ba da amsa dangane da irin haka ubangiji ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa tabu ilayhi wakila ya ku waɗanda suke imani ku bauta wa Allah ku nemi kusanci zuwa gare shi alwakila alqurbatu kenan wani mawaki ya ce innar rijala lahum ilayka wakilatun in yaqubuki tasaddadi wa tahayi bimana lahu ilayki kurbatu. abdullahi dan bazaki alwasilatu hiya alqurbatu da haka ibn kafir yace wal wasilatu hiya allati yatawassalu biha ila tahsil al-maqsud wal wasilatu aidan alamun ala alani manzil ala ala manzilatin fil janna to sannan aka ce al ana nufin wata kujera daya daya a cikin aljanna wacce babu wanda zai hauta in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi yasa hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari daga Jabir ɗin Abdullahi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man qala hina yasma'u nida duk wanda yake faɗa a yayin da ya ji kiran sallah bayan an gama ya ce Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was salati al-qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته كما قال لك حلت له الشفاعة يوم القيامة duk wanda yake min wannan addu'a to Allah zai bani damar in cece shi a ranar tashin alkiyama ce suna ya waje ba gare shi da haka yana daga cikin ma'anar wasila wata kujera ɗaya ɗaya cikin aljanna duk annabawa suna fatan su same ta duk manzanni suna fatan su same ta amma ba wanda zai same ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi na Abdullahi dan Amr cikin Muslim manzon Allah ya ce idza sami'tum al idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah fa qulu misla ma yaqul ku faɗi irin abin da kuka ji yana faɗa duk abin da ya faɗa ku maimaita in banda hayya ala salat da hayya ala salat anan sai ka ce la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah yace sannan idan an gama kuma sallu alaihi fi man salati fa innahu man salla alaihi salatan duk wanda ya man salati fa ya ɗaya sallallahu Alayhi ashara Allah zai masa salati goma kuma salu liyal wasila sannan ku roƙa mun wasila fa innaha manzilatun fil janna domin wani mataki ne da matsayi a gidan aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillah ba wanda zai same ta sai bawa ɗaya cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa ina fatan kuma ya zama ni ne wannan bawan da zan samu faman sa'ala li al wasilata halatna bi shafa'a duk wanda yake roka min wasila ceto na ya tabbata gare shi wasu malaman tafsiri suka ce kuma shine abin da aka ambata cikin ayat suratul eh, isra wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda maqaman mahmudan shine wannan alwasila da manzo Allah yake wani daraja ce ko wani matsayi a gidan aljanna mutum ɗaya ne zai samu in an ji kiran sallah in an bi an cika da salati to a roƙa in Allah ya bani duk wanda yake min wannan addu'a to ni kuma zan cece shi Allah ka sa mu kan manzon ka ubangiji ce ce wajahidu fi sabilihi ku yi kokari wajen yada addinin Allah ku yi jihadi wajen yada kalmar Allah da dukiyoyinku da matsayinku na rayuwa da kasuwancinku da ofisoshinku da ilimin da Allah ya ba ku la'allakum tuflihun dan ku samu shiga aljanna na'am إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم في الأرض جميعا معه به من عذاب يوم القيامة ما منهم ولهم عذاب أليم In innal ladina kafaru lalle waɗanda suka kafirce wa Allah law anna lahum ma fil jami'an inda a ce duk abin da ke ban ƙasa nasu ne baki daya a ranar tashin alkiyama wa mithlahu ma'ahu kuma da irinsa tare da shi ma'ana a cika dukiyar duniya baki ɗayanta a tara wa kuma a sake kawo wata makamanciyarta a haɗa masa a ranar tashin alkiyama liyar ta dubi min azabi yau mai kiyama dan ya faci kansa ya fanshi kansa ya lelin kansa da kansa da wannan dukiyar a ranar tashin alfiyama a wajen ubangiji ma ta kubbila minhum ba za a karɓa musu ba ma'ana ka sani cewa ya ɗan uwa in ka kuskura ka mutu kana kafiri ba ka beli a lahira a kurkukun duniya ake beli a beli ne a duniya ne ake cewa wane ya san wane bari a biyo ta hanyar wane amma a lahira ba a wannan biyar in dai ka shiga lahira a karkace to a karkace za ka tafi in ka kuskura ka je lahira a matsayin mai laifi to mai laifi ne kai har abada da haka ka yi kokari ka kubuta daga laifi tun daga yau ka yi kokari ka je lahira salin alin da imani dan ka zama cikin yan aljanna kada ka kuskura ka wayi gari a lahira cikin ɗan wuta domin ɗan wuta ba a belarsa ɗan wuta ba wanda zai sa baki Allah ya kyale shi ɗan wuta in duk dukiyar duniya ta ce ya bayar dan Allah ya kyale shi kai a ƙara maka wata ma irin ta ai a bayar Allah ba zai karɓa ba shine innal ladina kafaru Lallai waɗanda suka kafirta law na lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu da sai duk dukiyar duniya ta fice da irin ta ma a tare da ita li yaftadu bihi min azab yawm al-qiyama dan su kubatar da kansu su yi dailin kansu da kansu daga azaban lahira masu su kubbila minhum ba za a shafa ba to dukiyar duniya nan iri iri ce zai yi wa nerori daloli kalin pound euro da sauransu a wata ayar sai Allah ya kai ko ba wannan ba dukiya wacce ta fi kowace tsada ita ce gwal inda zunzurutun gwal za a cika wa kafuri duniya da shi a sace ciko maka wani kwatankwaci a bashi ya ba wa Allah dan ya karba Allah ba zai karba ya kyale shi ba innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadin min al-ardi dhahaban wa law ittada bihi ubangiji ce lalle waɗanda suka ka kuma suka mutu akan kafircin ba su tuba ba wallahi ba za a karɓar musu ba ko da za su zo da cikin duniya na zinari don su fanshi kansu don su bene kansu za ka sani cewa duniya fa ba kamar lahira ba ce ba lahira akwai alfarma lahira akwai kuɗi akwai beli a duniya ce duniya akwai alfarma akwai beli akwai wane ya san wane akwai connection amma a lahira babu wannan a lahira kawai aikin ka ne babu zancen ka zuwa Allah da kuɗi yau Allah za ka nuna wa kuɗi ina ma kai ma ka gansu duk abin da ka samu na kuɗin a nan duniya za ka bar shi a nan za a ɗauke ka daga kai sai barin alawayo a nade ka aje a zuwa kanki ‘Ya'yanka sun san wahalar da ka sha wajen samun kuɗi, matarka ta san yadda kake hana idan ka barci wajen lissafi, amma ba za ta yi maka kara ba ko da zoben hannunka ta ce ka tafi da shi, sai an cire an ban mata. Ko da ita ba za ta sa ba kuwa, a ban mata ta rinka tuna ka. kai kuma ka je ka amsa duk abin da ka samu ka amsa tambayoyi ya ka samu ya ka kaje ta wata hanya ka samu shin halarci ko kuma haram ce da ka ubangiji subhanahu wataala yana nuna mana irin yadda alkiyama za ta kasance don mu shiri don mu kinki malamai suka ce wannan suna da cikin ayoyin da suke nuna cewa a lahira dai kwata kwata babu beli domin a nan an faɗi kimar abin da mutum zai iya zuwa da shi don ai belin ba za a belin ba ko da zai kara ko da zai rage ba wasu ayoyin kuma sai aka nuna kwata kwata belin ne babu ba wai sai ka zo da abu kaza ba ko ma da me za ka zo dai babu belin wata ko yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha adl wa la tanfa'uha shafa'atun wa la hum yunsarun a wata ayar wa la yuqbalu minha adl wa la tanfa'uha shafa'atun wa la hum yunsarun ko aka tunaka ma'ana dai a ranar lahira babu dai a ranar lahira babu yadda za a kaje wa Allah subhanahu wata'ala da laifi kuma ka bashi wani abu ya karɓa domin lahira ba duniya ba ce ba masu tsaron wuta ba kamar masu tsaron gidan kurkukun duniya ba ne ba ana iya ba su cin hanci su karɓa ana iya ba su kuɗi su sassauta sun ko mala'ikun Allah da ke tsaron wuta a'a عليها ملائكة جلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ذاك سوسا Allah ya sa su. ba sa saba masa umarni subhanahu wa ta'ala ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yi uta da rajul min ahli an-nar fa yuqalu la za a zo da mutum dan wuta a ranar lahira sai a ce da shi yabna adam ya kai dan adam kai fa wajadta mabda aka ya kasar da makwancinka a cikin wuta fa yaqulu sharra mabda'i sai ce ya ubangiji na tarar da shi mafi munin makwanci fa yuqalu sai a ce da shi hal tabtadi bi qurabil ardi zahaban shi yanzu idan da za a baka cikin duniya na zinari ka yadda za ka ba Allah ya kyale ka kala sai ce na'am ya rabu ya ubangiji kwarai kuwa ai in duk duniya ta wace yau zan iya bayarwa ni dai don ka kyale ubangiji ya ce wannan lokacin ya wuce wannan damar ta shuɗe a duniya ake wannan kada fa'altuka aqalla min zalika falam tafa'al a duniya abin da bai kai haka bane ce kai kake da ka fayi mur bihi lan nar sai a ce da shi ya kuka ma'ana a tafi kiyasa a kai shi da wuta domin abin da Allah madaukakin sarki yace bayi su yi a yau don su tsira daga wuta bai kai ba wancan abin da in lahira ne za su ce za su bayar dan a kyale su abin da Allah yace ka fitar a dukiyarka na zakka yau zai bai kai haka ba amma a duniya sai kana ganin kamar za ka sha za ka tsira to lahira sai ka ce duk kudin ma a baya kai ka tsira Allah ya ce ba na so ba zan karɓa ba lokacin da nake ka bada kasan kasan haka kake ka bayar ni a lokacin nake so tunda lokacin ya wuce kuma ba zan karɓa ba kai ba wai ma dukiya ba mutum iyayensa ma zai gani ya ce ya Allah kai su baba da mama wuta ni dai in wuce ya Allah kai na duka wuta ni dai in tsira ya Allah ta a kai ta wuta ni dai in tsira ya Allah duk masu tsaro na a kyauta ka a wuta ni dai in sha saboda kan kai irin na kan haka ya waddu al-mujri mu law yaftadi min azabi yawm idin bibani wa qalibatihi wa aqi wa fasilatihi allati tuhi wa wanzu al-ard jami'an kullu min Allah ce kalla innaha lawa nazza'atan li shawa tad'u man adbara wa walla wa jama'a fa aw'a mana mutum zai dura law yaftadi ina ma dai shi ya tsinci kansa da kansa min azabi yawm idin daga azabar wannan wuni ko yawm idin ko yawm idin bi banihi da ƴaƴansa baki ɗaya yayin da duk ƴaƴansa ake sun tafi da yaje aljanna amma Allah ba zai karba ba saboda wala ta zuru waziratu inda a wata rai ba ta a rikin wata ba yadda za uba ya laifi a dora wa ƴaƴa ko ƴaƴa su laifi a uba ba a haka kowa abin da ya aikata za a shi da kayansa wa sahibatihi haka nan zai ce matarsa a sa ta auta shi ya tsira ɗan uwansa duk a kai shi ta shi ya tsira wa fasilatihi allati tu'lihi da dukkan waɗanda suke masa ɗawainiyar duniya masu ba wa fulawoyin ruwa ne masu rufe masa kofar gida ne masu tsaron sa ne masu kula da kaiwa da sa ne duk ya ce Allah karkata su a kai wata miliyan tsira kai wa man fil ardi jami'a insha Allah duk ma kowa a duniya ya yuta ni da tsira amma Allah zai ce a ah, kalla ba zai yi ba haka in halaba wuta ce dai na tana nan tana jiran ka lishtawa mai yayi fatar kan dan adam ita fa kana fadawa farkon abin da fara ci kan dan adam za kwakwaye fatar ka mai da kan ne lishtawa ta duku man wa tawalla ita kan da man kiran wanda ya juya baya ya cewa Allah kawai take yi irin wannan ita take kira zo zo abokina zo ga wajen zama nan wa jama'a fa auqa ya tara kuɗi ya gani. da hanyar samu ya sani da hanyar duniya ta ya zama fifi ya sani amma hanyar da zai amfani da dukiyarsa kuma wajen hukuma addinin sa bai sani ba in za a ga masa haka wayo za a yi masa dabara za a yi masa shi shi ya samu kuɗin sa kaza kaza kaza shi dan ya rinke masa lissafin lissafin kenan Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana karya ya bamu ikon nisan ta assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu wa rahmatullahi kuma rayuwa nan a kan kan da kuma gidajen gidaje kuma da wani abin da kare ne da ku domin sha ba ya kuma cikin abubuwan da ba ya a yanzu da kuma kuma rayuwa ne Allah ya ba wannan a bayan da ke shekarun da wata a kan da hadin nan alhamdulillah kun samu kun fara a cikin Najeriya Abuja kuma da alhamdulillah an yi ya da ke da kuma da wani kuma wani da duniya a kan alhamdulillah ba ku wata a kan wannan kuma insha Allah yau da ranar ဆက်လက်ဆောင်ကြရည်ဘုရားကအောက်ဆုံးရဲ့ဝေဒီဝါဒနိုင်တဲ့ကုသဘုရားဆက်လက်ဒီစားမောင်တော်ကလည်းအဲဒီတော့တည်းကဒီလိုဖြစ်နေတာဒီဒီစားမောင်ဘုရားလည်းသူကလာပါတော့တယ်ဒီဒီရအဲဒီတော့ဒီကမ္ဘာကိုရည်ရည်ဒီစားမောင်အမှန်တကယ်ကိုသူကဆောင်းရတယ် la'alla dangane da taimakon marayu kila wani ya ce bai san da za a yi ba kuma bai zo da shiri ba ina ganin kila kofar ta kasance a buɗe har zuwa gobe ba wanda yake da shirin taimakawa don sai ya bayar da abin da yake don ya kamata kuma ina kyautu zaton ba sai kuɗi ba kaɗai ko har da kayan abinci da tufafi da duk a cikin su akwai masu bukatar haka tufafin ka sun kasance masu kyau masu tsafta ba tsamma ba tsamma ka aje kayan ka san inda za ka kai su amma dai in ba za ka kawo yadi sabo ba to akalla tufafi mai kyau mai tsafta wankacce gogagge sai ka kawo Allah ya bada ikon taimakawa mai tambaya ce Allah ya gafarta malam shin ya halatta mata su yi amfani da zoben karfe ko tagulla kamar yadda suke amfani da zoben zinare bai halatta ba kuma wannan ya shafi warwaro da farka bai shafe su ba ma'ana hadisin da muka faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sa zoben bakin karfe shin ya shafi agogo ya shafi sarka ya shafi dan kunne bai shafi wannan ba iya zo ne kadai aka yi magana ah, ya tambaya yace assalamu alaikum malam Allah ya maka rayuwa mai albarka ina son ka taimaka min da kai da masu sauraron tafsiri ku ni cikin addu'a wato na samu wata damuwa ne wanda zan yi karatun injiniyarin ne bangaren jirgin sama da fatan Allah ya sa karatuna ya amfani addinin da nake rayuwa a cikin wato musulunci da fatan Allah ya bani ilimi mai yawa na gode Allah ya saka da alkhairi ya eh, ce kuma tambaya malam na sauke alkur'ani shin ya tabbata dole ne sai na yi sadaka idan an san isiyar to idan ya kasance ba ni da halin yin sadaka malam menene zan yi babu abin da za ka yi ba inda aka ce dole in kai sauko qur'ani sai ka yi sadaka sauko qur'ani ibada ce mai zaman kanta sadaka ma ibada ce mai zaman kanta idan kana da halin sadaka ba ka da halin sauko qur'ani ka yi sadaka in kana da halin saukar qur'ani ba ka da halin sadaka yi saukar qur'ani domin Allah ya san bayinsa ba duka dama suke samu ba wani zai iya saukar qur'ani shi kan ba yi masa wahala Allah ya hore masa yanzu nan ya yi sauka nawa amma wani kuwa ya karanta daga alan kai ba zuwa nasu ba zai ba amma kuma kuɗin sadaka ga sunan fal a aljihu bana ce kamar ɗan ƙaruna ba tunda kuɗin ƙaruna babu sadaka a ciki amma dai kuɗi fal yana da su kuma yana da dama sadaka to kaga karkai wa kanka fara wancan yayi sauki yayi sauki qur'ani shi bai da kudin sadaka kai kuma kai sauka qur'ani ba amma kana da kudin sadaka Allah ya baka wannan ne dan kai ma kai a ka in ba ka da damar wancan ga wancan in ba ka da wancan damar ga wancan wani kuma duk biyun Allah ya haɗa maka zai iya sauki qur'ani kuma zai iya sadaka kaga bai kamata ya wa kanka da kanka a ba sai kai domin aikin alkhairi dama ce za ta zo karanta kuɗi ce maka biyar da take da kwazanta watan wata rana akwai rashin lafiya watan wata rana akwai tufa. wata rana ma kuma akwai mutuwa ɗungaren gom in ta kamar ka kuɗi wata rana akwai talauci in ta kamar ka mulki wata rana akwai sauka wata rana kana ofis wata rana ba kai ne a ofis yi kokari kai amfani da damar da Allah ya baka kan ya kwace ka zo kana da na sani da na sani kuma ba zai amfani ba da haka ne ba dole bane mutumin da ya sauka Qur'ani ke ya sadaka har abin da ake cewa a ƙasa Hausa in bai sadaka ba zai haukace wannan karya ne dabara ce kawai ta malaman mu don su samu abinci yauwa da yawa ne masu kuɗi sun zama marwata sai a kai yaro makaranta ya haddace qur'ani yayi sauka amma ba za a kawo malam komai ba inda kun san da ba irin tsarin yanzu bane makarantun da babu school fees sai kuɗin laraba kuɗin laraba kuma ya an ga dama sadaka ce sai an niyya to wani sai ya sha muke ɗansa ya karatu amma ba zai ba da sadaka ba daman baya biyan kuɗin sadaka tunda ya ɗauka cewa makarantar allo ko makarantar qur'ani ita sadaka ake yi wanda kuma wannan jahilci ne a fizik da chemistry da biology aka biya kuɗi a qur'ani ne ba za a biya kuɗi ba wanne ya fi kima wanne ya fi mutunci wanne ake ci duniya da lahira physics ɗinka sai kayi da gaske zai ciwo a lahira dan aka kai ka wata ma'aikata yi da suke da kayan mutane ka cinye maka kuɗi to wallahi ya din ka a duniya ma bai tuba lahira kuma ba abin da zaka gani sai dai ka sha wuta kamar da shi ma qur'ani in baka tsaya ka kiyaye ba duniya ka sha wuta lahira ma ka sha wuta amma dai abin da ake nuna wa cewa kowanne ilimi ne qur'ani ma kuma ya fi ɗaukaka to dan me za a ce a biya kuɗi a wancan wannan ba za a biya kuɗi ba annabi yake inna haqqa ma aqattum alayhi ajran kitabullah mafi cancantar abin da in kuka yi hidima aka biya ku kuɗi kuka ci halal malal littafin Allah amma da ba a yi maka, ba a ba ce maka wa malaman Qur'ani sai a bar su cikin tsumma shi yasa suka fito da dabarun su rubutun sha dabarun addu'ar daurin aure addu'ar radin suna hudu ba duk dabarun su samu income sai ma'aikaci a ofis ɗinka akwai allowance na hutu allowance na tafiya allowance shi ku a tsangaya sa ba allowance din komai kai za ka kawo allowance din kake ka kawo to su ma sai ka kawo wani horo duk ɗan da ya sauke ƙur'ani ba a yi maka sadaka ba ba a kawo rago ba biya hauka ce to dan tsoron dan ka ce hauka ce ga kawo Allah ya samu dadi ya tambaya ce malam an ce haƙƙin mutum ne ya kare kansa da iyalansa da Ya ce to idan mutum ya fahimci wani abu kuskure da matarsa take yi yin salloli duka a asirce misali kenan sai yayi maka gyara amma ta ki amincewa shi kan ya saukar da haƙƙin da yake kanka ko eh haka ne da Allah yake ka tsare kanka da iyalanka daga wuta akwai mutumin da an san iyalansa da za su shiga aljanna ba amma dai duk da haka wajibi ne akan sa ya nuna musu gaskiya idan yayi iyayensa suka ki shi a wajen Allah ya fita annabi nuhu yayi iyayen sa ya fahimtar da ɗansa da matarsa suka ki a ƙarshen lokaci ko su suka ne fara aljanna annabi nuhu yayi iyayen sa ya fahimtar da matarsa ta ki a ƙarshe za ta shiga wuta shi kuma zai tafi aljanna domin sun ya farce nauyin kansa amma matuƙar ta ƙale iyalansa suka yi ta yin abin da suka ga dama kila ka san ba daidai bane baka hana su ba sai kuma kai ma baka san ba daidai bane kuma baka ta ka mutum ilimin sanin ba to a lahira kuma baka isa baka yi turi su kuma su shiga wuta da kai da su da Allah ne ci kuma ka tura wuta in an ci kuma su su ci kuma ka domin sun san haƙƙin su akan ka ita haƙƙin su akan ka ta kai kai kuma baka sauke ba to amma idan ka sauke to Allah ma madaukakin sarki ya sani ba zai kama ka da abin da ba naka ba bayan ka riga ka yi naka wani yake malam idan ina zaune a estate abuja ne eh, da kusan kowa mawadaci ne shin zan iya aikawa da aikawa da yan na mabukata zakar da kai nawa da na iyali na a kauye za ka iya za ka iya amma ka sani cewa dai zakar da kai ba a so a sako daga idi ba a miƙa ta da in ka bari aka sako daga idi ba ka bayar ba lokacin da ya wuce ba ta yi ba kuma annabi ya ce azumin duk wanda ya azumi yana rataye a sama Allah ba zai karɓa ba ba za ma a wuce da shi ba a yi masa nan sai ka yi zakafin da kai da haka wajibi ne ga dukkan wanda ya azumi ya san zakafin da kai wajibi ce kana nan kana jiran ka in baka ba da ita ba azumin ka ba zai wuce ba ana iya fara ba da ita tun kafin sallah da kwana biyu abdullahi dan umar ya kasance yana fitar da zakar da kansa kan sallah da kwana biyu tun azumi yana ashirin da takwas ƙarshen lokacin da in baka bayar ba ta tashi daga aiki shine in aka fako daga sallar idi matuƙar aka fako daga sallar idi baka bayar ba ko ta tashi daga aiki ko ka bayar ba ka da lada kuma azumin ka ba zai wuce ba ya kamata mu kiyaye kuma abin da ake bayarwa shine mafi yawan abincin da mutanen gari suke ci shi ake bayarwa kowane mutum ɗaya a bada sa'i ɗaya sa'idai shi ne biyu hudu kowane mutum daya in aka yi maka haihuwa kafin rana ta faɗi ranar ƙarshe ta azumi to har da wannan yaron sai kai maka duk wanda yake karkashin ikon ka kake ciyar da shi abinci kai za ka yi maka matarka da 'ya'yanka da masu aikin gidanka duk kai za ka yi maka in dai a gidanka suke cin abinci an gane ko Allah ya kama dace idan mutum ya rasa a haƙi a larura akan ba da kuɗi amma dai asali abinci ake bayarwa na'am babban kwano ba babban kwano babban kwano wanda ake awo da shi a Kano ba mudu ba in an cika aka shafe shi ne mudun na sa'i daya cikin mudun na hudu eh in dai an tabbatar babban kwanon ne yawa amma mudu mudu biyu kenan karamin kwanon sha yawa mudu biyu na'am a ai ba a gidanka muke magana ba garin ku wani a gidansa ciwon suga yake shi kullum alkama yake ci ya zai kawo mutane alkama shi ne suga ne Yauwa, me mutanen gari suke ci shi ake bayarwa kuma mutanen garin masu lafiya ba marasa lafiya ba dan kasa kwaso abincin yan sukari ka zo ka ba mutane su ba sukari ke damun su ba alaikum salam iya bashi ka iya bashi ka'idar shi ne duk mutumin da yake da abincin da zai kiran sallah fa in ya ƙaru shi ma sai ya fita sai wanda zai da abincin ci na rana ɗaya sai ake ba da kafa da kai amma duk wanda yake da abincin da zai ci yau har ya zama ɗaya sara sai shi ma sai ya fita an fahimta ko da kafa da kai ba kamar zakka ta shekara ba ce ba ita in dai kana da abincin da za ka ci a wuri ɗaya har ya ƙaru to kai ma kana cikin masu bayarwa ba za ka karɓa ba in ma wani yana ganin ya fi ka ya baka to kai ma sai dai ka mika ka kara gaba amma ba ba na'am yawwa idan mutum ya kai masallaci kuma ya miƙa wa masallaci su su wakilce shi a wajen neman wanda ya cancanta ba ruwansa sahabbai a zamanin annabi sukan kawo annabi shi ya nemi wanda ya cancanta ya bayar ba dole kai sai ka nema ba kila kai ka samu matalaucin zai maka wahalar ganewa kamar yanzu wannan wanda yake rayuwa asibiti a estate a abuja ya ce duk makotansa masu kuɗi ne to kaga yanzu ka haɗa shi neman wanda zai ba ka kafa da kai ka haɗa shi da aiki amma la'alla yin unguwarsu akwai masallaci su masallatan sun san mabukata ko suna nema to in ka kawo kawo ce sun wakilce ka sai su je su bayar kai dai ka kawo masa akan lokaci dan kar sai an tafi masallaci ka ce na kawo wa liman ban same shi ba to kaga kai wa kanka ba ruwan liman man a lokaci ka kawo ta takaddun mu suna da yawa a gaban mu ne hakuri da tambayar sarki yace malam Allah ya ƙara maka imani Allah ya sa aljanna ce makomar mu amin sai ce malam mutum ne ya taɓa yin shirka da Allah sai ya tuba matsalar shi ne a duk lokacin da ya tuna ko matsalar shi ne a duk lokacin da ya tuna saban sai ya rikice kuma ya rika cewa Allah mai yasa na yin shirka da kai alhalin ta san ko da can ma na tsanin shirki amma yau sai ga wai a tarihin rayuwata wai ni zan yi shirka da kai ina ma dai kashe ni kai to a duk lokacin da ya tuna sai ya irin wannan magana yake to malam dan Allah ka ba shawara yadda zai mu'amalanci rayuwarsa ta duniya kuma a sa shi cikin addu'a da fatan Allah ya karɓi tubansa Allah ya karɓi tubansa ya karɓi tubanmu ba shi da bai kamata ba karɓi rike faɗa waɗannan kalmomin ba a cewa Allah ne ya ya fi ƙarfin a gaya masa haka al'ada ce ta shi za ta ji idan abu ya faru da alƙa god why kika rasa wannan wani irin ki. Allah yake cewa wai ai ya bukan son a ce maka wai subhanahu wata'ala da aka sai dai ka nuka kwantar da kai kana Allah ka yafe ni ka taɓi ba. Allah ya fi ka sanin za ka yi haka tun a ilimin ka tun kan yi halitta ka ya rubuta haka zai faru a rayuwarka yanzu kai abin da za ka yi ka kubuta tuban ka ya zama na gaske ne shi kuma in ya ga na gaske ne zai yafe maka amma batun ka rinka fatan kuma Allah da ma kashe ni kai ya fi ka sanin me yafi dacewa da rayuwarka zan yake kada ɗayan ku ya taɓa burin mutuwa don wata musiba ta same shi in ta kamar ka mutumin kirki ne in aka bar shi kana alheri yake yi aiki dan aka bar ka fara rayu kun mutumin kirki ne ai alheri kake ƙara wa kanka domin rayuwar ta ai bauta kake yi kuma wannan bautar dama kake samu na samun ƙarin maki a wajen Allah inda ka ya kashe kai yanzu to fa ba ka da ladan shan ruwa tunda ba za a sha ruwa da kai bai kallima kaga ladan ya dace da ka nabi yake duk abin da dan adam ya samu kansa a cikin kai ya burin mutuwa ballantana kuma in mutumin ban ne wani girman zunubin da yake hararowa yake cewa ina ma da mutuwa ne to da ka mutu ka tuba ka mutu da baka tuba ba a cikin shirkin kenan za ka mutu da haka annabi ya hana mutum ya zo mutuwa don wani musiba ko wata bala'i ta rayuwa ta same shi tambaya sai ce malam menene manyan zunubai guda nawa ne manyan zunubai suna da yawa waɗansu malamai suka ce adadin su ma ya fi saba'in waɗansu su ce ma ya fi ɗari bakwai imamu zahabi shamsuddin ya yi littafi sunansa al-kaba'ir wa tabiyyin al-maharib wa tabiyyin al-maharib manya manyan zunubai da kuma bayanin abubuwan da suka haramta ga bawa ya aikata su waɗansu malamai suka ce kawai abin da ake yi shine a bawa mutum formula ta yadda zai gane babban zunubi duk zunubin da Allah ya ce na tsine wa mai yi wannan babban zunubi ne kamar ƙarya kuma na tsaye na ji Allah na tallahi alal kazi har ƙarya ba a yi mata haddi ba a ce da in mutum ya ƙarya a yi masa ka ba. a'a in dai ƙarya ce ta fata a cikin zance ya ƙari gishiri wannan ba a cewa a yi masa bulala ƙarya ta su ita a cewa mutum bulala amma kariya ta cikin labari ta ƙarin gishiri ba a bulala sai dai mai yin ta Allah madaukakin sarki ya ce ne ya tsine masa wannan yana nuna babban laifi ce domin Allah baya tsinewa akan ƙaramin laifi hakanin zagin zagin iyayen wani kawai ka tura wani ashar to kaga anan ka zagi iyayenka annabi kuma ya ce Allah ya tsine wanda ya zagi iyayensa sahabbai suka ce ya mutum zai zagi iyayensa sai ce ai in ka zagi iyayen wani kamar iyayensa ka zaga ko ya rama ko bai rama ba in ya rama ba yi da laifi an kuma bai rama ba duk ashe karshe laifin ya taru ya tunkuta a kanka to haka nan duk laifin da Allah ya ce in an yi ai haji kamar zina in mutum da ya taɓa aure ba a yi masa bulala ɗari in ya taɓa aure a kashe shi babban zunubi ce kamar shan giya an gane ko kamar kazafi duk laifin da yake da hajji yana cikin irin zunubi abu na uku duk laifin da Allah ya ce idan mutum ya mutu yana yi wuta bai shiga wannan ma irin zunubi domin Allah baya sa bawa wuta a karamin laifi in dai kaga an sa mutum wuta to laifin ka babba ne kaga wannan ne, formuloli guda uku in ka rike su za su nuna maka ya ake gane babban zunubi Allah ya ce ya tsine Allah ya ce kai haddi. Allah ya ce in an musu ana ya wuta za a shiga to idan ka tashi za ka irga waɗannan za ka ga suna da yawa laifukan da suka shafi waɗannan ka'idojin ko suka cika waɗannan sharuɗa da haka wannan shi ne kaɗai abin da ake ba wa mutum a madadin a ce za a irga masa kaza da kaza da kaza ya fi sauƙi ya riƙe waɗannan formulolin dangane da manyan zanzan ya tambaya salamu alaikum a lokacin da muka karanta ayar al-yawma akmaltu lakum dinakum na ji ta ce sayyidina abubakar ne yayi kuka amma na ga ibn kasir ya ce umar ne Allah malam a duba mana ina kyauta ka sani na ce maka ba abubakar ba sai dai in kuma shi na ne ya tabbata ne abubakar a madadin umar amma dai umar na karanta a cikin ibn kasir shi kuka ba wai sayyidina abubakar ba Mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam imani malam tambaya ta ita ce na ji wani malami ya ce dare na riga A kan haka sai na samu karuwa ɗa ko ɗaya sai na yi suna wato bakwai ɗin yaron washe garin wannan ranar wato kamar an haihu daren talata da misalin karfe sha biyu ko ɗaya yake sai na yi suna ranar talata ko hakan ya yi tsara to a musulunci dare shi yake riga wuni dare shi yake riga wuni kuma idan aka yi mutum haihuwa ba da wuni yake irga ba da dare yake irga kuma daren musulunci baya wucewa sai alfijir ya keto ba kamar daren bature bane daren bature na kai sha biyu shikenan dare ya wuce an shiga gobe ko to a musulunci ka'ida shine idan yau aka yi maka haihuwa daga yanzu har zuwa asuba sai aka yi maka haihuwa to washe garin gobe kwana ɗaya ke idan wani dare ya sake juyawa kwana biyu ke wani dare ya sake juyawa kwana uku ke daren za ka irga ba wunin ba to amma mu matsalar mu mukan kirga wuni ne ba daren ba sai mu ce idan aka yi mana haihuwa a yau muna ranar laraba ko sai ranar laraba in ta yau sai mu suna to kaga in ka kirga za ka ga cewa adadin ya wuce domin in dai wuni ya zama guda bakwai a idan dare ya zama guda bakwai wuni ya zama takwas ne yanzu kai a takwas ga haihuwar da aka yi maka kai suna ba a bakwai ba wuni a sati a musulunci wuni takwas ne kwana bakwai wuni takwas kwana bakwai da Allah zai halakar da samudawa ya halakar da su ne sati ɗaya cin aka rike musu ruwan iska ta guguwa sati ɗaya cin to da Allah ya tashi faɗar satin, sai bayanin ka dalla dalla kafaraha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyani wannan shi yake ba da sati? dare bakwai wuni takwas to mu sai mu kirga wunin sai zama kaga a rana ta takwas muke yin suna ba a rana ta bakwai ba tun da wuni muka irga ba kwana ba mu Allah kuma kwana yake a irga faduwar eh, rana ketowa alfijir faduwar rana ketowa alfijir wannan shine abin da zai kai cewa game da wannan da haka idan aka yi can haihuwa a yau ba zai ce ba sai rana ta yau Eh, zai yi suna ne a rana ya ce yaushe jiya domin idan za ka kirga dare daga yau zuwa rana ita yau zai kama dare takwas wanda kuma sai aka ce a kirga amma bakwai da aka in aka yi masa haihuwa ranar litinin to ranar lahadi ne zuwa ne bakwai a ita za ka yi suna ba za ka jira sai litinin ta ce ba in litinin ta ce ya zama kwana takwas kenan Allah ya samu gani idan ba ya ce assalamu alaikum malam muna neman karin bayanin aya ta bakwai surar ka sama Allahu ala qulubi Allah ya rike zukatan su wa ala sab'in ya rike jin su wa ala absarihim gishawatun kuma daman a fuskar su akwai mulki su zuwa munafikai da munafikai yake domin suratul bakara da ta fara magana ta fara da mu'mini ta biyo da kafirai sannan ta ci gaba da bayani akan munafikai ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين هذا منافقين كده يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنا إنما نحن خادعون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم نعمه أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وما من التجارة وما كانوا مهتدين أ kenan kafirai ne a cewa munafikai ba kafirai ne da yace الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فجروا بنيكنا والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون khatam Allahu ala qulubihim sai kafirai yake an gane ko Allah ya rike zukatan su ya rike kunnuwan su ya rike daman kuma idan su arsa yake abinda ake nufi alkhairi baya shiga in za su ga kowace gaskiya ba za su karɓe ka ba saboda kamar ma idan su arsa yake kamar ma ba su gani gani ba dan idan su baya gani gani mai amfani zuciyarsu ba ta tunani tunani mai amfani sannan su ma yaji ji ne amfani lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun an gane ko innal ladina kafaru kafirai ake nufi kenan ma'ana dai kafirai ba su amfanuwa da duk abin da Allah madaukakin sarki ya kawo ko ya saukar na ayoyi ta hanyar wahayi tambayar ta ta biyu ce malam ana bin ana bin mamu in yana cika sallah mun yi bayani a kuma nan ko sharadi idan ya zama sallar da kuke yi iri ɗaya ce to babu laifi ka bi shi in yana cika sallah takarda ta karshe wacce akan da za mu tsaya ne ita ce malam dole ne mutum da ke bin bayan liman ya faɗi sami Allahu liman hamidahu bayan dagowa daga ruku'i malamai sun yi magana guda biyu wannan suka ce dole ne a faɗa wasu suka ce ko ba a faɗa ba babu laifi waɗanda suka ce dole a faɗa sun kafa hujja da hadisin inna ma ju'ila al-imamu bi usamma bihi fala tastalifu alayhi an sa liman ne dan kai koyi da shi kada ku saba masa suka ce to in ka yake sami Allahu liman hamidahu kai ba ka faɗa ba kana ka saba masa wannan hadisin yana cikin sahih muslim hadisin abu hurairah kuma wannan ra'ayin shine ra'ayin imam shafi kamar da shaykh al-albani ya kawo cikin sifatu salatin da nabi da haka idan liman ya tashi tsagowa daga ruku zai ce sami allahu liman hamida kuma ya ce rabbana lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu to kai ma ma mu irin yadda liman ya faɗa ka za ka faɗa ka fara cewa sami allahu liman hamidahu kuma ka ce rabbana lakal hamdu kaga ba ka saba liman ba to amma waɗansu malaman sai suka ce a'a a nan ana iya saba wa liman tunda shi dai hadisin da kuka kafa hujja da shi din a farko karshen ka sai ce fa idza kabbara fa kabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir in liman ya kabbara ku kabbara ko ku kabbara ku yayi wa idza raka'a farka'u wa la tarka'u hatta yarka in yi ruku'u ku yi ko ku ruku'u sai yi wa idza rafa'a farka'u wa la tarfa'u hatta yarka in ya dago ku dago kar ku dago sai ya dago wa idza qala sami Allahu liman hamidahu fa qulu rabbana wa lakal sai ne sai sami Allahu liman hamidahu to ku kuma ku ce rabbana wa lakal da ka ji hadisi ɗaya ne amma wasu sun kama hujja da farkon sa wasu sun kama hujja da ne karshen sa abin da ya fi maka kuɗuka ka ce sami Allahu liman hamidahu ka fara da rabbana wa lakal kada sami Allahu liman hamidahu zai cutar da kai zai ji jinkirta wata takarda ba za a yi maka sainin bakar gaje na'am alaikum salam na'am na'am dare muka ce fa shi yake riga wuni ya lissafin naka ya kasance yi mana miji a ai daga rana ta faɗi a a dare ɗaya kenan in asabar ta juyo kuma kwana na biyu ke. ta kira rana ɗaya misali yau muna ranar laraba sai ake yi min haihuwa yau to daren da zan shiga na laraban nan waye gari alhamis ɗaya kenan alhamis sun sake shiga in fito juma'a biyu juma'a in shiga in fito asabar uku asabar in shiga in fito lahadi hudu lahadi in shiga in fito litinin biyar litinin in shiga in fito talata shida talata in shiga in fito laraba nawa bakwai hmm. kwana bakwai muke kirgawa ban da ba rana ba ka fahimta alayi hal dai lissafin nawa ya yi daidai da yi daidai ba abin da ake lissafa da shi shine kwana shi ko kwana sai an shiga dare an fito aka ɗaya ba ruwanmu da rana ta faɗi ba ta faɗi ba in an shiga dare an fito daga faɗuwar rana huduwar alfijir ɗaya kenan faɗuwar rana huduwar alfijir biyu kenan to haka annabi ya ce a irga bakwai in aka irka bakwai to shine ake sawa yaro suna a yanka masa rago da sauransu wannan shi ne Allah ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa rahmatullahi